وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بعد حتى ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا ما الله مروا بتنسلكي بوديا ملكوا ملكومي وانزي بام على لا يكن يلا يجب وضوع وانا na alhamis haka ɗaya ko biyu da watan zurkida zurkida zurkada ɗaya ko biyu biyu ga watan zurkada hijira na da dubu da ɗari hudu da ashirin da tara mun gode masa da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka cikin anguwan dan madari a nan birnin zaria jihar kaduna najeriya masallacin mai girma shamakin zazzau mala da dan tsoho mun gode wa Allah da ya haɗa mu domin mu saurari muhabara wacce take mai fa'ida kwarai da gaske gare mu ɗaliban ilimi daga bakin babban malamin mu malam Ahmad Bello dogarawa Allah ya saka masa da alkhairi ya kare tsare shi ya kara mar basira ya zo ya tunatar da mu ne akan mawdu'i mai suna matakan neman ilimi matakan neman ilimi da fatan za mu saurare da kunnuwa hudunu wadiya kunnuwa masu kiyayewa Allah ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi kuma muna roƙo ga 'yan uwa musulmi duk wanda ya san ya taho da waya da Allah ya kokari ya kashe ta domin mu mu ba da cikakken concentration wato ainihin mai da hankali domin mu fa'idanta da abin da za a gaya mana kuma muna roƙon da Allah duk wanda ya ji annan jin gangadi ya wanke idan shi babu daɗi ana karatu ga wasu na gangadi gaskiya ba a ba ilimi amana sa ba wanda ya ji na jin gangadi ya fice dan kewa ya dan jiyo iska ya dawo ko ya wanke ido to Allah muna wannan roƙon yau dan a ba ilimin abin da za a saurara cikakken wato ainihin saurare da mai da hankali ba tare da jan lokaci ba zan ba malam Ahmad Bello wato ainihin wannan microphone domin ya ci gaba da gabatar mana da wannan maudu'i الله فتفضل مشكورا وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم سجما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما مالا قاسم أمين حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه الله ya bayyana mana a wannan lokaci muna da ran alhamis ne wato bayan yammacin laraba biyu ga wannan bulkada hijira na dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda ake kwatanta shi da ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi idan hakan ya inganta ya bayyana mana cewa a wannan lokaci muna unguwar ɗan madami ne a cikin wannan babban birni mai albarka mai tarihi mai shahara wato birnin zaria a cikin karamar hukumar mulki ta zaria ɗin jihar kaduna najeriya domin tunatar da kawo mu a kan wata matsala muhimmiya wadda ta shafe mu musamman mu ɗaliban ilimi da sauran 'yan uwa du'ar babu shakka wannan mawdu'i ko da yake ya dace da lokacinsa amma idan mutum ya dubi tarihin wannan gari da wannan birni da wannan unguwa sai ga kamar dai da ta al-hasil kawai za a yi ba ma a da bukatar a ce za a yi magana a kan ilimi domin dama ai gari ne na ilimi kuma unguwa ce da ta shahara da ilimi to amma ko da dai a babin tunatarwa domin tunatarwa tana amfanar muminai babu laifi a irin wannan zama mu tunatar da kawunan mu game da matakai da ya kamata ɗalibin ilimi ya ɗauka wajen neman ilimi ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da faɗin daidai ya kuma nisantar da mu daga kurakurai kamar yadda nake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ku yi sauraro da ya dace kuma a ƙarshe gaba ɗaya ya sa mu amfana da dukkan alkhairai da ke cikin abubuwan da insha Allah zan faɗi na raraba wannan muhabara zuwa ga gaɓoɓi kamar wato bakwai gaba ta farko gabatarwa ce wadda a cikinta za a yi magana akan ma'anar ilimi da rabe-rabensa da kuma hukuncinsa gaba ta biyu za ta yi magana akan falalar ilimi gaba uku za ta yi tsokaci akan falalar masu ilimi gaba ta hudu za ta yi magana a kan keɓance-keɓancen ilimi gaba ta biyar za ta yi magana a kan mahimmancin ilimi a rayuwar musulmi gaba ta shida za ta yi magana a kan yaya ya kamata a nemi ilimi kuma da me za a fara gaba ta bakwai za ta rufe da ladubban neman ilimi insha Allah kamar yadda muka sani yan uwa ilimi shine mafificin abin da ya kamata a nema kuma mafificin abin da ya kamata a kashe dukiya domin a ga an kai ga samun shi babu wani abu a duniyar nan da ya kai ilimi babu abin da za a gwama shi ko a hada shi da ilimi domin da ilimi ne ake sanin Allah kuma a bauta mashi da ilimi ne ake sanin haƙoƙin masu haƙoƙi don a basu shi ilimi haske ne wanda ake shiryuwa da shi ilimi yana gadar da tsoron Allah kuma yana jawo daraja maɗaukaciya shi ne abinda ake amfani da shi don gane bambanci tsakanin halal da haram ilimi magani ne na cutar jahilci kuma magani ne na cutar rarrabuwa da ke iya shiga tsakanin mutane ilimi aboki ne a yayin kadaici abokin ganawa ne yayin da aka samu kai a inda yake babu kowa ado ne ga mai shi gishiri ne na zaman duniya makami ne da za a iya yatsar abokan gaba abu ne da yakan sa mai shi ya gagari wanda duk yake magabci a gare shi ma'anar ilimi ma'ana ce mai faɗi domin asalin kalmar ma dama ta larabci ne sai dai bahaushe ya hausantar da kalmar ta yadda da zarar an faɗi ilimi mai jin hausa ko bahaushe zai iya fahimtar inda aka dusa da an ce na mai ilimi ne za a iya fahimta abin da ake nufi da an ce wani ba shi da ilimi za a iya gane abin da ake nufi idan an ce wani mai neman ilimi ne wannan ma ana iya ganewa don haka bahaushe ya hausantar da kalmar ilimi ta yadda da zaran an ambaci kalmar duk mai jin hausa zai iya fahimtar ana nufin shine sanin abu a bisa yadda yake da zaran an ce yau ga abu ka san shi a haƙiƙanin yadda yake to sai a ce ka samu ilimi sanin abu ka san wani abu a yadda abin yake bisa hakikaninsa to wannan shi ake kira al'ilm amma a harshen larabci a islamin malaman shari'a su idan aka ce al'ilm inda ana nufin a fage ne na addinin musulunci to da an ce al'ilmu shi ne sanin dokokin Allah da ke kunshe a cikin alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa fahimtar magabata na kwarai da wannan ne al'imamu ibn al-qayyim al jawziya rahimahullah tabaraka wa ta'ala aka samu yana cewa al'ilmu ilmu qala Allah kala rasuluhu qala sahabatu laysa khulfun fihi ما العلم نصبك للخلافة, للخلاف صفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه yake cewa ilimi shine a ce Allah ya ce kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce sahabbai sun ce wanda kuma wannan ba ka samun wani saɓani a ciki ce ba wai ilimi Shi ne kawai ka ɗora yin jayayya ko ka zo da wani abu na saɓani bisa wawanci ba saɓani tsakanin abin da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya faɗi da kuma abin da wani mutum wawa ya faɗi da ra'ayinsa wannan ba ma buƙatar ka kawo wannan domin akwai bambanci tsakanin maganar da za a ce annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya faɗi da kuma wani mutum ko da wane ne ballantana wanda ake zargin shi da wauta haka nan ilimi ba wai shine a ce wai kawai ka tsora kawo saɓani bisa jahilci a tsakanin nafsofi na shari'a da kuma maganganu ko ra'ayoyi na wasu malamai na fikihu ba da suka gina ba bisa dalilai ba wannan ba a kiran shi ilimi in an kwatanta da abin da ya zo a cikin nafsu kina a takaice dai ilimi shine abin da ya zo daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa fahimtar magabata wannan fassara ta ne shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ba ilimi da aka tambaye shi menene ma'anar ilimi ya ce shi ne abin da ya zo a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da maganganun sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su bisa kyautatawa kuma kafin shi dama an nakalo daga al'imamu shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana cewa kullu al'ulumi siwa al mushkilatun illa wa illa al fi ad فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين كما قال duk wani nau'i na ilimi in dai ba alkur'ani ba ne to wannan ilimi ne mai shagaltarwa ilal hadisa sai dai idan hadisi ne aka dangana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa illal fiqh fi dini sai kuma wata fahimta da za a samu a dalilin karanta wasu ayoyi da waɗansu hadisai a fahimci kawa'id fiqhiyya da ƙawa'id usuliyya a fitar da waɗansu hukunce-hukunce da fikihu yace duk wani ilimi na gaskiya shine abin da za a ce haddasana mana abin da yake da isnadi yake da sanadi za a iya danganta shi ga abin da yake na asali shi ilimi dan usuli ne ilimin da ba yi da usuli to ba ilimi bane kare idan ka ce alkur'ani ai shi ma haddasana ne domin ko mala'ika jibrilu ne Allah ya aiko shi da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya karantar da sahabbansa suka karantar da tabi'ai su kuma suka karantar da tabi'u tabi'in su kuma suka karantar da waɗanda suka zo bayan su da haka ya haka tashi yanzu ka ɗauko kowace ruwaya ta alkur'ani daga cikin ruwayan nan guda ashirin ko wata kira'a daga cikin kira'in nan guda goma zaka ji an ce hadathana fulanun qala akbarana fulanun har zuwa cewa ga sahabin da ya karantar da wannan irin kira'a ko ruwaya shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma daga mala'ika jibrilu alaihi salatu wa salam shi kuma daga Allah tabaraka wa ta'ala sai kaga alqur'ani ma yana da isnadi haka na hadisi kamar yadda Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala ya kasance yana cewa al isnadu min ad-din walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi bangare ne na addini ba domin ilimin isnadi ba da kowane wanda ya so sai ya faɗi abin da ya so a kaga asalin hadisi dai ana tsora tabbatuwansa ne ta hanyar isnadi haka nan duk wata mas'ala ta fikihu ana da wanda za a danganta ta zuwa gare shi shi kuma ya ji daga wani wannan ya ji daga wani wannan ya fahimto daga wata aya ko wani hadisi kaga shi ma akwai isnadin kenan sai za ce hadisa alhadisa wa illa alfiqh fi dini fal ilmu shi ilimi dai a hakikanin shine ma kana fi qala haddathana abinda a cikin sa akwai haddathana fulan wa ma siwahu in dai babu haddathana duk abinda da babu haddathana a cikin sa fa waswasu shayatin to wannan waswasi ne kawai na shaytan ba ilimi ba ne. ashe kenan a takaice ilimi shine abin da ke da muhalli a cikin alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya bisa fahimtar magabata waɗanda suke abin koyi ilimi malamai sun kasa shi gida biyu akwai ilimi na sanin yadda za a bautawa Allah akwai ilimi na sanin yadda za a rayu a yi sana'o'i a yi abubuwan da rayuwa ke da bukata zuwa gare su ilimin sana'o'i yana ɗaukan matsayi na farilla amma farilla ta kifaya ta yadda waɗansu za su ɗauke ma wasu dole ne musulmi suna buƙatar wakilci a dukkan majal na ilimi da sana'o'i da ƙwarewa ta kimiyya da fasaha irin ta zamani idan musulmi suka zauna ba da ƙwararren masanin tattalin arziki idan musulmi suka zauna ba da ƙwararren masanin yadda ake gudanarwar mulki idan musulmi suka zauna ba da ƙwararre wajen ilimin siyasa idan musulmi suka zauna ba da ƙwararre a fagen ilimi na lissafi ko ilimi na kimiyya ko ilimi na fasaha ko ilimi na magunguna ko ilimi na likitanci ko na jinya to dukkan musulmi gaba ɗaya su sun yi laifi saboda haka dole ne a samu wakilci a tsakanin musulmi akan kowane fage da kowane majal na ilimi din a doktor yusuf ibn abdullah al-qardawi yana faɗi a cikin littafinsa ar-rasul wal ilm cewa dole ne musulmi a duk inda suke a duk halin da suka sami kansu su samu wakilci a kowane bangare na rayuwa dole ne kuma wannan wakilcin ba ana nufin mutum ɗaya bane misali a unguwar ɗan madami ba aa gwargwadon buƙatar mutanen unguwar gwargwadon adadin da ake buƙata don haka ce farillar kifaya ba ana nufin kawai idan mutum ɗaya ya samu shi kenan kowa in bai ba ba laifi ba ma'ana a wajen malaman usul idan aka ce abu farin ne kifaya ana nufin gwargwadon abin da za a ce in an samu al'umma ta huce haushinta al'umma ta kubuta daga wailun da wailatu da rashin wakilci a wannan fage to an samu wani adadin to an samu abin da ake kira fardul kifaya in ko ba haka ba ba a samu ba kenan ka yi tambayan ka a gurguje yanzu ka ce to yanzu a nan birnin zariya da kewaye muna da wakilci wadatacce a fagen likitanci ko fagen ilimin har hada magunguna ko fagen ilimin jinya ko fagen ilimin unguwar zoma ko fagen ilimin injiniya ko fagen ilimin sanin kimiyyar sama in adadin mutanen da muke da su kwararru fitattu a wannan fage ya kai ga mun kuce haushinmu to alhamdulillah mun kuta daga laifin idan ko bai kai ba to ya nuna cewa akwai matsala kenan shi ko bangaren ilimin addini to shi ma ana kasa shi gida biyu akwai ilimin da yake farali ne na kifaya akwai wanda yake farali ne na aini mana akwai wanda yake idan waɗansu suka sani sun ɗauke ma wasu akwai kuma ɓangaren da yake kowa da kowa dole sai ya sani yadda za a bauta wa Allah da yadda za a sauke nauyi da Allah ya dora akan bayansa da yadda za a tsaye da wajibin da Allah ya dora wa kowa akan kan shi da yadda za a ɗauki matakai da izinin Allah da rahamarsa da jin kansa na kukuta daga azaba a lahira da dacewa da gamdakatar da samun rahamarsa to wannan ilimin wajibi ne akan kowa bisa ɗaiɗaikun duk wanda ya kai haddi na takalifi ya zama mukallafi wato ya zama baligi mai hankali to wannan ilimin wajibi ne a kansa ila yaka wajibcin na da matakai biyu akwai wajibi na yanzu yanzu akwai wajibi na lokacin da ya dace misali sanin ilimin zakka wajibi ne amma ba na yanzu yanzu ba wanda zakka ta hau kansa to wajibi ne ya sani wanda zakka ba ta hau kansa ba in ya jahilci wannan ilimin ba yi da laifi aikin haji wajibi ne kowa ya san shi amma ba na gaggawa ba wanda ya zama yana da halin zuwa aikin hajji to dole ne ya san hukunce hukuncen aikin haji wanda bai sami iko ba har zuwa lokacin da zai kai ga samu to ba za a ce wajibi ne na gaggawa ba duk da cewa asalinsa wajibi ne na ain amma in ya samu damar zuwa aikin haji musamman ya samu damar biyan kudin tafiya to yanzu neman wannan ilimi ya zama wajibi a kansa wajibi na kashin kansa kuma na gaggawa sauran nau'o'in ilimi na addini kuma to su ana ɗaukan su ba wajibi ne na kowa da kowa ba wajibi ne na kifaya idan wasu suka sani sun ɗauke ma wasu ilimi yana da falala mai yawan gaske kuma saboda yawan falalansa ya kai ga idan da za mu ci gaba da bayani daga nan har zuwa wayewan gari to ba za mu ƙare mu kure bayani akan falalar ilimi ba to sai dai tunda dama manufar ita ce faɗakarwa to babu laifi mu kawo wani sashi na falalar ilimi sauran nau'o'i ko kuma sauran ɓangaren da ba mu kawo ba imma dai a cikin bayanin da za a yi bayan na kammala muhazarar da izinin Allah ga dan uwa malam Kasim Aminu sannan kuma ga malamin malam Shaibu ya iso shi ma a cikin bayanan kilar za su kara a iya samun waɗansu ɓangarori da kila ban taɓo ba amma dai dole ne mu san cewa in dukan mu za mu taru gaba daya mu ta bayani akan falalar ilimi to ba za mu kure shi ba don haka za a dan haskaka gwargwadon hali insha Allah wanda hakan shine kan gaban magana ta biyu ilimi haske ne kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ambace shi ya kuma siffanta shi da haka a cikin suratu saba'i aya ta shida Allah ta'ala yana cewa wa yara na utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa al cewa waɗanda suka mallaki ilimi masu ilimi suna ganin cewa ko sun fahimta ko sun sakankance cewa abinda aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka shine gaskiya kuma wannan gaskiyar sai Allah ta'ala a gaba kaɗan sai ya siffanta ta da cewa haske ne da ake shiryuwa da shi zuwa gare shi ilimi yana gadar da tsoron Allah kamar yadda Allah ɗin ya faɗi a cikin suratul isra aya ta ɗari da bakwai zuwa ta ɗari da tara innan labina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna lil asqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil ya yakun wa ziduhu khushu'a Allah tabaraka wa ta'ala yace lallai ne waɗanda suka samu ilimi waɗanda aka ba ilimi gabanin saukar alkur'ani idan ana karanta alkur'ani a kansu to sukan faɗi a kan akan haɓoɓinsu haɓa-haɓa ɗinsu ma'ana su faɗi sun kuyar da kansu su kofa goshinsu suna masu sujuda suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu lallai alkawarin ubangijinmu tabbas mai aukuwa ne suna faɗi kan haɓɓansu a wajen sujuda kenan kuma suna kuka sannan wannan ƙur'anin da ake karanta musu sai zama yana ƙara musu tsoron Allah wa yazidu shu'a ashe kenan ilimi saboda sun same shi ne shi yasa Allah ya ce innal ladina utul ilma in ba dan suna da ilimi ba da ba za su yi abin da suka yi ba na faɗi su sujuda na sakankancewa daga Allah ne na yin kuka saboda an karanta musu ilimi sun kuma gane shi kuma hakan ya zama ya kara musu tsoron Allah ilimi shine mafificin jihadi gaba daya domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani fala tuqil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira Allah ce kuma ko kuma to kada kai da'a ga kafirai kuma kai jihadi gare su su kafiran da shi ilimi ko da shi alkur'ani jihadi mai girma bihi dinnan bamirun ne ya udu ila alkur'an sai ibn qayyim al-jawziya a cikin ilamul muwaqqi'in yace fa hadha jihadul lahum bil qur'an wa huwa akbarul jihadain wa huwa jihadul munafiqin ai shi wannan umarni da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yayi jihadi da abokan gaba ko kuma waɗanda ba musulmi ba ta hanyar karanta musu alkur'ani ya jayayya da su da alkur'ani kuma shi irin wannan jihadi na karanta musu ilimi shine mafi girman nau'in jihadi guda biyu jihadin ilimi da kuma jihadin takobi to na ilimin shine mafi girma yace kuma shine irin jihadin da ake yi wa munafukai in dai ga munafukai to jihadin da za a yi da su shine jihadin ilimi domin su sun riga sun shiga riga ta musulmi bisa munafunci da tsatsa a zuciya ba dama ka ɗauki takobi ka sare su domin ana ganin su tare kuke to amma sai ke jihadi da su ta hanyar jayayya da su da ilimi ba za su iya jayayyar da kai ba kuma ilimin zai tona asirinsu zai bayyana da matsayinsu zai kuma da gargaza maki da su abu darda rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana cewa marra'a أن الغدو لطلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وأكله wanda dukke zato wanda dukke ganin cewa mutum ya yi sammako ya fita don neman ilimi wai wannan ba jihadi ba ne ya ce to wannan ya samu matsala yana da tawaya a ra'ayinsa da kuma hankalin shi ashe kenan wanda ke ganin neman ilimi ba jihadi ba ne to akwai alamun motsuwa da takuwar hankali tare da shi ilimi na daga cikin abubuwan da ake iya yin gibba wato a yi abinda bahaushe yakan cewa hasada amma irin hasada da ta halasta ma'ana ya yi burin shi ma ya samu irin abinda wane ke da shi don ya yi kwatankwacin irin abinda wanan ke yi ko ma fiye da haka wannan ana kiransa gibba game da dewa daga malamai suka ce ko da yake lafazin alhasadu ya zo a hadisi amma dai akwai lafazin da ya zo da abin da ke alamta wannan hasadan daban da waccan da aka hana saboda haka hake kiransa algiffa ma'ana abin da za ka ji a ranka kai ma kana buri kana sha'awa ina ma da in zama kamar kaza ko in samu kaza don nima in yi irin kaza to wannan ba hasada ce mai cutarwa ba don haka ma ake kiranta gibba ɗin to ilimi na daga abin da ake wa haka domin kuwa hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu hasada sai cikin abubuwa guda wato guda uku ko babu hasada sai cikin abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya ya zama yana ba dukiyar haƙƙi yana tsaida haƙƙin Allah akan dukiyar yana ciyar da dukiyarsa wajen ɗaukaka addinin Allah da mutumin da Allah ya bashi ilimi ya zamanto yana amfani da iliminsa yadda ya dace yana da ƙur'ani yana tsayuwar dare yana tsayamun layil yana tahajjud yana karantar da ilimin yana aiki da ilimin kai ma kai burin samun ilimin irin nashi don kai irin aikin shi to wannan shi ma abu ne wanda baya cutarwa ilimi baya yankewa da mutuwa domin akwai abubuwa yan kaɗan waɗanda idan mutum ya mutu to su alkhairinsu da amfaninsu baya yankewa amma kusan dukan abubuwa banda waɗannan idan mutum ya mutu to amfaninsu da abin da yake samu to ya tsaya kenan babu ƙari amma ilimi na daga cikin yan kaɗan ɗin da amfani da albarkar suke ci gaba ko bayan mutuwa hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan dan adam ya mutu dukan ayyukansa sun tsaya sai daga abubuwa guda uku duk ayyukansa sun yanke. daga ciki akwai ilimi da mutum ya bari ana amfani da shi kenan in ka tara littafai ka bar duniya aka zo ana karantawa ko karantar da mutane ilimi ya zamanto sun taso su ma masu karatu da karantarwa to wannan na daga cikin abubuwan da amfanin su. ke ci gaba da gudana ko da bayan mutuwa ilimi na daga cikin abubuwa 'yan kaɗan waɗanda la'ana ba ta sauka kansu sauran abubuwa gaba ɗaya na duniya dukkansu la'ana na sauka a kansu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al'imamu a tirmidhi ya ruwaito ya ce ala inna duniya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wa alimun aw muta'allim yace ku sani duniyar nan la'antacciya ce la'ananna ce abin la'anta ce abin da ke cikin ta ma abin la'anta ne sai dai zikirin Allah da kuma abin da ya jibinci zikirin Allah karatun alkur'ani neman ilimi yin sallama ziyara magana mai daɗi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sulhu tsakanin mutane da sasanta su duk waɗannan ma walar zikir ne ai wa sai kuma malami mai ilimi shi ma bai daga cikin waɗanda ake la'anta an wuta alimun ko mai neman ilimi ɗalibin ilimi kenan wanda ba malami ba ba kuma ɗalibin ilimi ba kaga al'amur ya lalace domin dai shi ba zikiri ba ne shi ko ba ma walar zikir ba ne to tunda ba ma wani zikir bane ba kuma zikirin ba to dai ko ya zama to alimun ko ya zama muta'allim ko kuma ya zama ya shiga cikin waɗanda aka ce mal'unun ma fi duniya Allah ya tsare ilimi alama ce ta alkhairi domin hadisi ya zo bukhari da muslim sun kharraja shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man yuridu Allahu bihi khaira yufaqihu fi din wanda duk Allah ke nufin sa da alkhairi yana fahimtar da shi addini ilimi alama ce ta imani domin abu ne da ke bambanta tsakanin masu imani da ko munafukai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul munafiqun ya ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun su munafukai ba su sani ba malamai suka ce tunda Allah ya ce walakinnal munafiqina la ya'lamun wannan dalili ne da ke fa'idantar da cewa ashe alama ce ta mummunantaka alama ce ta imani na gaskiya mutum ya zama yana da ilimi ilimi hanya ce ta aljanna kamar yadda hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce man salaka tariqan yaqlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan min turuqil janna wanda duk ya kama wata hanya don neman ilimi a nan sai aka ce ya ƙulubu fihe ilma sai ya zo da na kira don a nuna mana kowane irin ilimi ne In dai an yi da tsarkakakkiyar niyya da kyakkyawan zuciya an yi da manufa ta a samu ilimi a aiki da shi a tsara mutunci a wakilcin musulmi da musulunci to wannan ya shiga cikin ilm da aka zo da maganarsa a wannan hadisi tare da cewa mafi fice a cikin dukkan nau'in ilimi shine ilimin qala Allahu qala Rasulu qala Sahaba amma sauran nau'o'i na ilimi hatta ilimin da ake na koyon sana'a shi ma na daga cikin ya kulubu fihi ilman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace salaka bihi tariqan min turuqil janna Allah zai shigar da shi hanya daga cikin hanyoyin aljanna saboda muhimmancin ilimi Allah ta'ala har ya yi wa annabawa saboda mahimmancin ilimi sai da Allah ya goranta wa annabawa cewa shi ya ba su ilimi shi ne ya karantar da su ilimi ku dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda babu wanda ya kai shi a cikin su Allah tabaraka wa ta'ala ce waye gama da shi وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم يكما سندك أبن دبك كفن كافني با sai ce wa kana fadlullahi alaika azima falalan Allah ta kasance mai girma a kanka kaga wannan an gorantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya ce wa manzon Allah gori kun ba Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin shi ba ma'ana an yi masa imtinani don a nuna muhimmancin ilimi annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ma haka aka yi masa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin yayin da ya kai matsayin karfinsa ya kai makura ya kai hakikanin cikakken karfi ma'ana ya kawo balaga ya zama cikakken saurayi maji karfi Allah ya ce tana hukman wa ilma sai muka ba shi hukunci da ilimi wa kazalika najzil muhsinin kuma kamar haka muke saka masu kyautatawa a wajen aiki annabi Musa shi ma an masa irin wannan imtinanin Allah ta'ala ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi yayin da ya kai matsayin karfi ya kawo karfi ya kai cikar halittarsa ya kuma daidaito a wajen tsayuwa da kima atainahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi wa kadhalika najzi almuhsinin kamar da ga wa annabi Yusufu shi ma haka aka faɗi game da shi annabi isa alaihi salatu Allah ya masa imtinani ya goranta masa saboda matsayin ilimi da ya bashi Allah ta'ala ce ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayk wa ala walidatik in ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa in allamtuka al-kitaba wal hikma wat tawrata wal injil ya kai Isa ɗan Maryam ka tuna ni'ima ta akanka da kuma mahaifiyarka yayin da na karfafa ka da ruhi mai tsarki kana magana da mutane a yayin da kake cikin tsumma da kuma lokacin da ka kai karfi ka kai cikar halittarka kuma lokacin da kuma lokacin da na sanar da kai ilimin littafi da hikima da ilimin littafin attaura da kuma linjila sai zaman to saboda matsayin ilimi Allah tabaraka wata'ala ya goranta waɗannan annabawa nasa domin a nuna mana ilimi abu ne mai daraja abu ne mai falala Allah ya ba mu ilimi mai albarka kuma mai amfani masana wato masu ilimi suna da falala mai yawa kamar yadda alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tabbatar misali Allah ta'ala a Qur'ani ya nuna mana cewa su malamai masu ilimi su ne arrabbaniyuna masu yi wa mutane tarbiyya su ilmantar da su su yi masu saiti su dora su akan daidai su ala masu tsarin da zai kawo masu manufa a rayuwarsu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin wato Alƙur'ani. cikin sura Ali Imran aya ta da 79 ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma nubuwa thumma yaqulu lin kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun Allah ta'ala ce bai dace ba baya kasancewa ga wani mutum da Allah zai bashi ilimi na littafi ko ya bashi littafin ya saukar masa littafi da hukunci da annabta sa'annan shi irin wannan mutumi ya ce wa mutane ku zamanto bayina ba bayan Allah sai dai kawai duk wani mai ilimi tun daga annabawan da manzannin da waɗanda suke bin hanyar su sai dai kawai ya ce ku rabbaniyin ku zamanto masu tarbiyya a rabbaniyin masu tarbiyya allazina yu'allimuna an-nasa sigaral ilmi qabla kibari masu karantar da mutane kananan ilimi kafin manya-manyan ilimi mana masu yi mutane tarbiyya masu karantar da mutane alkhairi masu ɗora mutane akan daidai lima kuntum tu'allimuna alkitab saboda abin da kuka sani na littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke darasin shi na ilimi da kuke ba mutane masu ilimi na daga cikin ulul amri waɗanda Allah ta'ala ya umarni da aibiyayya a gare su Allah ta'ala a cikin suratul nisa aya ta 59 ya ce ya ayu allazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله تعالى يجي يا أقول أن نسك إيماني كي تاعة دا الله كي تاعة دا منزان الله دا كما وطن دا سكي ماسو هكونتي ماسو فتا أجي وطن دا سكي شو قبني أجيكو أطيب الله وأطيب الرسول أكبر دا فئلي na umarni a tsiƙullaha aka aka dashi a kan manzo aka ce wa tsiƙun rasula saboda ba'atullah wa ba'atun rasul ba'a ce mutulaka la ta takayyadu bi kaidin da'a ce wata take ba ta da iyaka sakakkiya ce amma ban da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wane ne mutum da'a da za a yi masa ba'a ce muqayyada akwai inda za ka yi masa da'a akwai inda ba za ka yi masa da'a ba in ya ba da umarnin da ya dace da umarnin Allah za a yi masa da'a in ya ba da umarnin da bai saba wani Allah ba ya zama akwai maslaha cikin bin sa za a yi masa da'a in ya zamanto ya ba da umarnin da ya saba wani Allah ko kuma ya ba da umarnin da babu wani nafsi da ya saba wa amma ba maslaha ciki to ba za a yi masa da'a ba sai kaga kenan da'ar wani mutum ba a ce muqayyada amma ta Allah mutlaka shi yasa a wajen ulul amr sai aka ce wa ulul amr ba a ce wa tiqu ulul amr kuma. sai aka kara cewa fa intana ba tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul don a nuna mana fa'idar da ke cikin fahimtar bambanci tsakanin ta'atullahi wa ta'atul rasul a gefe guda da kuma ta'atu ulul amr amma dai muhallin shahida a wannan ayar shine ulul amr su Wanene ne ulul amr al-imam ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a cikin ilamul muwaqqi'in yana cewa ulul amri minku malamai sun kasu gida biyu ko uku wasu sun ce malamai waɗansu suka ce shugabanni waɗansu suka ce da malamai da shugabanni yace amma dai malamai da shugabannin sun fi a cikin mafi yawancin maganganun malamai ya ce to sai dai kuma ka sani ya kai musulmi cewa ƙwa'atul umara tabaqun li ulama da'ar da za a yi wa shugabanni na bi ne ga da'ar da za a yi wa malamai ma'ana malamai su ne asali shugabanni shiga suka yi yake domin ko idan shugabanni suka ba da umarnin da ya saba wa abin da malamai suka karanta na ba za da'a saboda haka a shi ne malamai na daga cikin ulul waɗanda Allah ya umarni da a yi masu da'a masu ilimi su ne ahalus zikiri waɗanda Allah ya umarni da a tambaya in ba a sani ba daga gare su a cikin suratun na aya ta 43 Allah wa ta'ala ya ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu ilimi masana ilimi waɗanda suka san ilimi in kun kasance ko ba ku sani ba Alƙur'ani Allah ya kira suna azzikr inna nahnu nazzalna wai wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an kira suna az kenan in ka so kace ahlul zikr nan ana nufin ahlul qur'ani ay ahlul qur'ani ay al-alimuna bi ahkamihi wannan ka sauka ce can da ke cikin alkur'ani su ake ne a shekenan ne kaga in ka tashi za ka dawo wa malamai kenan kenan malamai su ne ahalin zikir masu ilimi su ne waɗanda ake komawa gare su inda nawazil a lokacin da wani al'amari bako sabo ya faɗo wa mutane amma mai firgitarwa ko mai rikitarwa ko wanda aka shiga duhu saboda shi to ba a yadda wani ya karambani a cikin musulmi ba malamai ne za a komawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul nisa'i aya ta 83 wa idza ja'ahum amru min al-amn aw al ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه إذا وانا الأمر يزومه من الأمن الأمر نأمنتي أو الخوف كون tsoro. a wajen yaƙi ne a harkar gudanarwa a tsarin siyasa batun tattalin arziki wata kafiya ce sabuwa ta auko musulmi to Allah bai yarda wani ya daina yadawa ba don alama ce ta munafukai ko alama ce ta munafunci ɗabi'a ce ta munafukai ka je kana yada matsalar da ba ka da tabbas a kanta dole a koma wa malamai su zauna su a kamila a kanta su tabbatar da mutane akan matsaya guda sa'annan a ji a ci gaba da faɗi Allah sun galibi munafukai da kuma sauran musulmi da ba su fahimci karatu sosai ba idan wani al'amari ya zo masu na daga aminci ko kuma tsoro sai su ta yadawa ana ce to amma da za su mai da abin zuwa ga manzan Allah a lokacin da yake nan a cikin sahabbansa da kuma waɗanda suke masu ilimi a cikinsu to aina alimin kullabi na ya stambi minhu da waɗanda suke da ilimin da za su yi istinbati su karanta ƙwarani su karanta hadisi su bi kawa'id da ake da su da zawabin na ilimi su fitar da hukunci ai da shi kenan za a zauna lafiya a ƙarƙashin wannan ayar babban malamin tafsiri matsanin kuma harshen larabci ashab abdurrahman bin nasir asani rahimahullah ta'ala ya yi bayani dogo cikin tafsirinsa dangane da wannan kabiyar ya nuna cewa wannan kadai ya ishi malamai daraja domin dole ne a koma zuwa gare su inda nawazu bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gwama shaidar su da shaidar kansa da kuma shaidar mala'ikunsa idan ban da su babu waɗanda aka gwama shaidar su kai ba ma waɗanda aka ce an yadda da shaidar tasu su ai kamar yadda Allah din ya nuna a cikin surata ali imran aya ta 18 shaida Allah annahu la ilaha illa hu wal mala'ikatu wa ulul ilm fa bada Allah bi nafsihi وصنى بملائكته lasabin بالعلماء Allah ya fara da kanshi ya biyantar da mala'ikunsa ya hukuntar da shaidan malamai. Malamai suka ce idan da akwai wani a duniya wanda shaidarsa karɓaɓɓiya ce banda waɗannan uku da Allah ya fito. Shi dai Allah da ma kula ta Mala'iku kuma Allah ya basu gaskiya. sai ga kuma malamai nan Allah ba taskiya a cikin mutane wanda suke mutane masu kurakure ne su su da ma malaiku suna da shaida ta tsarkaka la ya suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru amma dan adam fa kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun amma sai aka yi taskiya ga malamai aka yadda da shaidar su Allah ya ba shaidar malamai da shaidar sa da kuma shaidar malaikunsa biyayya ga malamai bin hanyar malamai na kai mutum ga shirya zuwa ga hanya mai kakkiya da babu karkata a cikin suratu maryam aya ta 43 Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Ibrahim da yake nasiha ga babansa Azar yana cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni a'dika siratan sawiya ashe kenan masu ilimi suna shiryar da mutane zuwa ga siratan sawiya ce yasa yake masa fattabini ahdika siratan sawiya kuma Allah bai raddin magana ba wanda wannan ya nuna cewa tabbas masu ilimi na shiryarwa da izinin Allah zuwa ga hanya madaidaiciya masu ilimi su ne magada gabawa, domin dai an annabawa ba su bar wani abu ba sai ilimi shine suka bari na gado kamar yadda hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal ulama warathul anbiya innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama inma warathul ilm faman akhadha bi akhadha bi hazzin wafir malamai ne magada annabawa kuma su annabawa ba su bar wani abin gado na dinare ko dirhami ba abinda suka gadar shine ilimi wanda duk ya samu wani yanki na ilimi ya samu rabo mai girma ko mai yawa wanda ya sa abu huraira radiyallahu anhu wata rana ya shiga kasuwa yana cewa ya ku mutane me kuke a nan gashi can ana rabon gadon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a masallaci mutane na da hada na kasuwanci saye da sayarwa ciniki da sauransu sai dai daga murya ya ce ya ku mutane me kuke a nan ga gadon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a can ana rabawa a masallaci mutane suka bar kasuwanci suka gaggawa suka isa masallaci sun dauka za su tarar da dinari da dirhami sun dauka za su tarar da an kawo jallabiya sun dauka za su tarar da riga mai aska uku ko mai aska biyu ko bakwai sun dauka za su ga manya manya abubuwa an fito da shi ana rabo na manzan Allah sallallahu alaihi wa matsayin gado sai suka tarar da jinsa daban-daban ga ainihin da'ira iri-iri na ilimi ana ta karanta kalan lahu kalan rasu aka ce musu ai wannan shi ne ilimi Inna innal anbi innal ulama'a warasul anbiya wa inna innal anbiya'a lam yuwarrisu dinara wala dirhama innama warra al-ilma faman akhadha bihi akhadha bi hadhin wafir kamar yadda al-imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rubuta masu ilimi suke tsoron Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ba taskiya Allah ta'ala ta inna ma yahsha Allah min ibadihi al-ulama ma yahsha Allah min ibadihi al-ulama ga takidi ga hafaru kenan wanda bai shiga cikin zumratul ulama ba to ya shiga wata magana daban kuma to Allah dai ka sa dalibta ta ilimi ma na shiga cikin wannan ma'anar domin in ba haka ba to ai kuma shi kenan mu da muke yan kolo akwai magana kenan inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda kawai suke tsoron Allah daga cikin bayansa su ne masu ilimi Allah ya sa cikin su masu ilimi Allah yana ɗaga matsayinsu a darajoji kamar yadda Allah ya faɗi a ƙurani yarfa Allah allazina amanu minkum wallazina utul ilma sai aka ce me darajat dan a nuna mataki mataki ne daukakar da za a samu rif'a din darajar mataki mataki ne to wannan kaɗan ne daga matsayi da kuma falala ta masu ilimi gaba ta hudu kamar yadda muka ce za ta yi magana ne akan khasa'isul ilm keɓance keɓancen ilimi ilimi yana da keɓance keɓance kuma idan mutum ya fahimci waɗannan keɓance keɓancen na ilimi zai ga cewa tabbas babu abu kamar ilimi abu na farko shi ilimi shi ne gadon annabawa annabawa ba su bar wani abu na gado wasu ilimi to akwai gado a duniya da ya kai gado irin annabawa abu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya nemi dadi ya nemi ƙari na ilimi ibn Abdulbar bar al-maliki rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ce idan da akwai wani abu da ya kai ilimi ko ya fi ma ilimin to da Allah ya ba manzansa umarni da ya nemi ƙari amma babu abin da aka ce manzan Allah ya nemi ƙari cikinsa sai ilimi bakon rabbi zidni ilma abu na uku duk wanda aka danganta ilimi gare shi yana jin daɗi ko da ba mai ilimi bane wanda kuma duk aka danganta masa jahilci baya so ko da jahili ne ilimi ne kada ke da wannan akwai wanda in ka ce mashi shugaba ne sai ran shi shi akwai wanda idan ka danganta kuɗi ga rai baya su amma kuma wanda bai da shi in ka ce mashi talaka ba zai damu ba mara mulki in ka ce mai talaka ba zai damu ba amma mara ilimi ka ce mai jahili zai ji haushi mara ilimi idan ka ce mai ilimi ana gabata malam zai dan ji daɗi ilimi ne kadai ke da wannan a duniya shi ilimi shi ne kadai abin da idan ka ba da shi baya rabuwa duk abin da ka sani a duniya in ka ba da shi sai ya rabu domin dai ko kana da biyu ne ka ba da daya kana da biyu ya kuma daya in kana da goma ka ba da goma kana da nawa ba ko daya amma shi ilimi ka karanta littafai goma ka karantar da littafai goma kana da nawa kana da goma da kuma karin wayewa da budewar kwakwalwa da fahimta to ilimi ne kadai a cikin abubuwan da dan adam yake da su a duniya da ake badawa in an ba da shi ba a rukuwa in yau kana da mulki in ka ce yanzu mulkin nan na bawa da kai kuma kana da mulki ba amma mai ilimi ya karanta littafai ɗari ya karanta da kai dukansu ya ma ɗauka ya baka kyauta gaba ɗaya abin nan da ya karanta da yana nan ilimi mai haifiyan mamta a hamiluhu batni wi'a'un lahu لا بطن صندوق إن كنت في السوق كان العلم في السوق إن كنت في البيت كان العلم في البيت saboda haka kana nan da shi ba inda zai tafi hmm. amma wani shi kuwa tafiya yake wannan na daga cikin fa'isul ilmi hmm. ilimi shine kada abinda yau da gobe bai karewa mai mulki zai bar mulki gobe bari domin kuwa ko ne ya bari ne an cire shi ko kuma ya bari ya mutu kuma da ya mutu ba za a ƙara danganta mulki gare shi ba shi ko mai ilimi ilimin na nan na bin shi mai kudi kudin shi na iya karewa mun sha jin a ce wane sarki ne ma yau bai da sarauta ko bai a kuma a Najeriya mun ji an ce wane shugaban kasa ne an mai juyin mulki kuma yana ma da rai bai bar duniya ba ko kuma ba juyin mulki aka yi ba lokacin shi ne ya kare ya sauka duk ba haka wani na da kuɗi yanzu abin da zai sha koko da kosai ma bai da shi sai an bashi ba a samun wannan wa aka taɓa samu wani mai ilimi ne Allah sarki da wani akwai karatu amma yanzu ba an taɓa samun wannan a cikin mutane a ce kai wani da akwai ilimi Allah sarki ka ga duniya wa kabu shaya ibu shayau wa dahar bin nasa kullab yau duniya ta canza yau bai da ilimi don Allah taɓa samun wannan to ilimi ne kadai yake banta da wannan shi kan bai karewa har abada sai dai ya karu zai iya samun daskarewa idan ba a karantar da shi sai ya daskare hasken shi ya ragu amma zai yana nan kuma da zarar aka dawo aka yi washi aka dan gyara abubuwa shi kenan yana nan dama bai tafi ba dan daskarewa ya saboda ba a karantar da shi kuma shin akwai wani abu da Allah ya siffanta kansa da shi kamar da ya siffanta kansa da ilimi akwai ba je sa haro ne yake cewa wai ilmun alimun wa aqalun aqil ikhtalafa man zal zallazi minhuma qad ahraza sharafa fal ilmu qala ana ahrastu gayatahu wal aqalu qala ana arrahman bi urifa fa sal ilmu ifsan wa qala lahu bi ayna allah fi furqanihi ittafa fa bana lil aqli anna al ilma sayyiduhu فقبل الأقل رأس العلم ilimi da hankali ne suka yi sabani wai waye cikinsu ya fi daraja waye ya fi matsayi tsakanin hankali da ilimi ilimi ya ce ana harar su gayatan ni na mafi wato ni na tattaro ƙololuwan matsayi da martaba da daraja sai hankali ya ce to ai ni din da ka gani da ni ne Allah ya sanar da mutane ba ga dabbobi ba a kallafa musu komai ba saboda ba da hankali shin ba mutum ai me yasa aka ce shi zai iya zama mukallafi ga dokoki saboda me saboda hankali to da irin ya ji wannan to sai ya yi wata irin wato fasaha mai ban mamaki ya ce masa bi a yi nan mahu fi furkani ta sama tsakanin ni da kai waye Allah ya siffantu da shi a ƙur'ani akwai inda Allah ya kira kansa al'aƙilu duk ƙur'ani akwai inda Allah ya kira kansa al'aƙilu wa kana Allahu aqilan akwai amma alima ba su da yawa ƙur'ani Allah bai kira kansa alimul gaibi ba Allah bai ce bi kulli shay'in alim ba saboda haka ga sunan da yawa Allah ya sabanta kanshi da a cikin alkurani ce yasa yana daga cikin sunan Allah mene eh al-alim to al-alim ba yana cikin sunan Allah al-alim yana cikin sunan Allah alimul ghaib wa shahada mun da yasa akwai al-alim wannan la naqtarif la yaqtarif nan to amma alimu fa al-alimu كاسم من أسماء الله الحسنى هل ثبتت في القرآن بصيغة الاسم أو ثبت في الحديث الصحيح أي شروط هذا بين منه to shi Allah da ya zuba kansa da ilimi a Qur'ani a wurare da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da ilimi na ka wannan saboda na sani da dama ana yawan ambaton sunayen Allah amma ko ba tare da tahariri ba ba a tahariri a cikin sunayen Allah galibi za ku ga hatta daga cikin ɗaliban ilimi sai su danganta wa Allah sunan da bai tabbatar wa kansa a Qur'ani ba ko kuma a cikin hadisi ingantacce ana mai dogaro da wannan ruwaya ta at-tirmidhi wanda ke dauke da sunayen Allah guda 99 wanda bin diddiki a cikin littafai na nuna cewa sunaye guda 30 ba su tabbata ba a cikin wayannan guda 99 da ake rubutawa a rataye a masallaci wayannan 99 da ake haddacewa daga allahu ko wallahu lafi la’ila a illahu ar-rahmanun rahim zuwa as to waɗannan tasa'in da taran akwai guda talatin da ba su tabbata ba bintifakil muhajjifin ilaman shabba minhum kamar al’imamun ibn hibban da al’imamun nawawi da ashaukani su uku nan su ne suka shafza amma duk sauran malaman hadisi sun tafi akan wannan jerin sunayen bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai dai a koma kuma a cikin alkur'ani da hadisai ingantattu a lalubo sauran talatin da 33 a sauran talatin ɗin don a cika ya zama 99 kuma an yi haka har ma an samu ɗari. dama suna Allah ba ta kaita zuwa casa'in da tara na san wannan duk wani ɗalibi ilimi ya san haka as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak al-imam ibn al-qayyim a cikin al-fawaid yake cewa to abinda Allah yake banta da shi wa ya san ilimin sa babu sai Allah ibnu taymiya ya ce kuma ai ma da annabi ya sada da sunayen Allah duka da ya ambace su duka wajen yin yabo ga Allah amma sai ga annabi na cewa la ufi sanan alai kama asnaita anta ala nafsik ce za dukkan malamai suka tafi akan cewa sunayen Allah ba su da adadi iyakantacce in banda ibnu hazmin az-zahir shi kadai ne yace ba zai yi sunayen Allah wuce 99 ba yace da in aka ce ya wuce to an nemi manzon Allah a matsayin kamar ana ganin manzon Allah kamar wasa da yace inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma ba shi kadai ne ya shazza shi kuma duk sauran malamai dai sun ce sunayen Allah ba su da adadi saboda haka sai ku je ku nemo sauran guda 30 din domin ku cika sa ku cire wancan 30 din kamar irin su al-khatib ar-rafi irin su an-nafi abbar al-baqi al-hadi al sabur al lubni al lusi al-mumit al-mudil al-mu'iz duk ba su tabbata ba su al-jalil kamar yadda bincike da bin diddigi ya tabbata a wannan zamani akwai malamai da suka rubuce-rubuce da yawa a kan wannan daga cikinsu akwai al'imamu a shak muhammad ibn salih al-usaimi afwan ya yi rubutu alƙawaidul littafi mai kyau ne mai tsada kwarai ga ɗalibin ilimi tsada ba na kuɗi ba ma'ana na abin da ya kunsa na ilimi akwai isam ibn abdul da ya rubuta littafin al asna min asma'illahi al-husna akwai arbuwani da ya rubuta asma'ullahi al-husna as-sabita fil kitab was sunna juz'i guda biyar akwai shekul muhaddisin abdulmusin al-abbas shi ma a shirin da yawa Sala ya kawo sunayen allah akwai a doktor umar ibn suleiman al-ashkar a cikin littafin asma'ullahi al-husna asma'ullah wa sifati fil kitab wa sunna fi mu'taqid ahli sunna jama'a a cikin wannan littafin ya kawo sunayen Allah a cikin wannan littafin nasa al-aqida fillah ya kawo sunayen Allah shi ma to akwai malamai da dama da suka rubuce-rubuce a wannan zamani waɗanda duka sun tanawulin sunayen Allah ne kuma sun ƙoƙarin taharira dangane da abin da ya shafi sunayen Allah ala kulli hali dai almuhimmu a nan shine Allah ya siffanta kansa da ilimi a yayin da bai siffanta kansa da hankali ba to da haka waɗannan na daga cikin khasa'isul ilm ilimi na da matukar muhimmanci a rayuwar musulmi daga cikin abubuwan da ke nuna muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi akwai abubuwa guda shida abu na farko da ilimi ne ake tabbatar da ubudiyya ga Allah a kuma bauta mashi a wa Allah da abin da ya shar'anta na yiwuwa ne kawai idan da ilimi idan babu ilimi ba a kaiwa ga wannan na biyu da ilimi ne ake sanin halas da haram ba ka iya bambance tsakanin halas da haram sai ta hanyar ilimi abu na uku ba ka iya sanin keɓance-keɓancen musulunci da abubuwan da musulunci yake da shi da ya tsaran masauran abubuwan da ake kiransu addinai sai ta hanyar ilimi abu da hudu ba za a iya fuskantar a tahaddiyat al'asariya ba kalubale da ke fuskantar musulmi a wannan zamani ba sai ta hanyar ilimi tahaddiyat kala-kala kalubale iri iri kalubale na 'yan shi'a kalubale na 'yan bidiya masu bin hanyar sufaye kalubale na masu aqidar khawarijawa kalubale na masu istishraki al-mustashrikun orientalist wanda galibi ba musulmi bane amma suna karanta harshen larabci su kware su bincike na kura daga ga ilimi musamman hadisi domin su kawo rudani a cikin addini kuma suna ta rubuce-rubuce suna ta wallafe-wallafe kalubale na na kananiya masu aiki da hankali wanda kamar sun aro ne daga aqidar mu'tazilawa duk da cewa ba su bane waɗancan daban waɗannan daban amma dai sun yi tarayya wajen hukunta hankali akan nasu ga ƙalubale na yan kare kato masu cewa ƙur'ani zalla za su bi ana musu lakabi da alƙur'aniyun ban a ga kalubale na al'asariyun masu bin hanyar asariya modernism waɗanda suke amfani da kimiyya da fasaha a matsayin ma'auni na tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba wani ilimi na kimiyya da fasaha sai ya wurgi da shi koda ya tabbata a dukkan bincike na ilimin hadisi duk waɗannan kalubale ne wannan ina maganar kalubale na cikin gida ne waɗanda suke duk suna danganta kansu da addini in ka cire al-mustashriqun orientalist wannan kuma alawatan ne akan tahaddiya da ke fuskantar musulmi a yau da za ka gana aibarta musulmi da sunaye ko kalmomi na fatanci domin a rage mai karfashi a ce mai dan da'adda a ce mai baki daje a ce addininsa addini ne mara imani da sauran abubuwa misali wajen kaciya sai a ce wai fir'aunik wai har an sunan fir'auna da ya zuwa ƙwararri shi ne aka turantar da shi da bala'i fir'aunic way wai hanyoyin kaciya irin na fir'aunanci aibanta addini da nuna bai da kima da nuna rashin matsayinsa wannan ta hadiya din ya za a yi a warware ba da ilimi ba Da gururuwan shedan na yancin mata gururuwan shedan na yancin yara da muke ji a kasafin watsa labarai talbijin ne rediyo ne mujallu ne jaridu ne da sauransu ana amfani da musulmi a matsayin 'yan talla 'yan dako 'yan baranda karnukan farauta in ma saboda karancin ilimi ko saboda karancin wayewa ko kuma san abin duniya ko kuma san zuciya kawai ana amfani da suna tallata irin waɗannan musibu ya za a yi musulmi su fuskanci waɗannan kalubale in ba da ilimi ba kuma ilimin nan ba kawai na fikihu ba ba kawai na hadisi ba ba kawai na tauhidi ba ban su ne manya-manya amma kuma a hada da sauran nau'in ilimi na zamani wadda za su ba da dama a san irin waɗannan abubuwa ba su yadda za a yi a samu mutane da irin wannan yanayin sannan kuma a ce za su iya fuskantar ƙalubalen da ke gabansu akwai wani dan uwa hafizahullahu ta'ala shine shugaban ko kuma limami na kasa baki da na ahlus sunna da ke kasar Ghana akwai wata magana da ya faɗi ko lokacin wannan yana magana akan mutanen Ghana a taron da aka yi a makon da ya gabata wanda Allah ya sa na samu halarta yake cewa ana maganar shari'a ana maganan tattalin arziki ana maganan yadda musulmi za su kyautata al'amuransu babban matsalarsu shine rashin ilimi ya ba da misali daya ya ce wani mutum ne ya ce da yake akan kawo masa matsaloli haka na aure da saki da sauransu yana yin sulhu da makamantarsu sai wani mutum matarsa ta kawo karansa ta ce ya yi mata saki bakwai wannan yana ba mu labari ne ko kuma yana gaya mana abin da aka faɗi ne a sabar ɗin ta wuce kuma yi maimaita a gidan mataimakin shugaban ƙasar ghana ranar lahadar dare game da warhaka muna tare da su ya sake maimaita wannan matar ta ce ya yi mata saki bakwai sai shi malam liman sai ya jiyo ce kaji abin ta ce sai ce karya take yi ni ba mata saki bakwai ba kudu kawai ne mata kuma ko a jikin shi to yanzu kaga idan mutane na da irin wannan karancin fahimta ta addini don girman Allah ba za a zama turo a bakin makiya addini ba to bai yiwuwar musulmi su fuskanci kalubalen da ke gabansu kalubale na tattalin arziki kalubale na tsarin mulki kalubale na tsarin gudanarwa kalubale na siyasa kalubale na zamantakewa kalubale na abin da ke fuskantar barazanar da ke fuskantar yanayin zamantakewarsu a iyali family structure ko family system ɗinsu ba tare da ilimi ba abu na biyar ilimi na da muhimmanci a rayuwar musulmi domin ta haka ne kawai zai iya wakiltar musulmi zai iya wakiltar musulmi a duk inda ya samu kanshi a ɓangarori daban-daban idan masanin kaza ne ya wakilce mu a wuri kaza in masanin kaza ne ya zama shi ne idanmu a ɓangare kaza idan ba mu da wannan yaya za a yi mu kai ga gaci a ƙasar ghana tun da aka kafa ƙasar ghana ba taɓa samun musulmi a ghana ya samu wani matsayi na a zo a gani ba sai wannan lokacin da suka samu mataimakin shugaban ƙasa ne na farko a tarihin ghana tun da aka kafa ta amma abin mamaki da aka gayyace mu wajen cin abincin dare a gidan mataimakin shugaban ƙasan aka zo kowa yana faɗin sunansa yin ana a ta'aruf a kowa yana faɗin sunan shi da inda ya fito da abin da yake wani da ya miƙe sai ce shi ne wane wane pro na shi'awa gaban shi gani pro na shi'awa a kasar ghana a to ai jadirun bijir domin ranar da aka buɗe taron wannan taron ƙarawa juna sanin da bunƙasa fahimta akwai ambasadan iran a wurin amma ba na saudi arabia ba na kuwait ba na masar ba na ko'ina ba wani ambasado kwata-kwata sai na kasar iran gaba daya taron ko mataimakin shugaban kasa na nan gwamnan jihar kano malam ibrahim shekaru na wurin sai mataimakin ambasadan najeriya a kasar ghana shi ma yana wurin su kenan babu wani ambasado sai na kasar iran da cewa taro ne da ba a taɓa irinsa ba a ƙasar ghana a tutar musulunci ba a taɓa yi ba irinsa amma ba ba wanda ya zo an gayyace su wallahu alamu ban zo ba ne ko ba a gayyace su ba wallahu alamu to irin waɗannan kalubale yaya musulmi za su iya magance su ba su addinin su? zai yi to ba kawai ilimin addininsu ba har ɗoriya a kakasin san ilimi na rayuwa da mahimmanci a rayuwar musulmi saboda koyon ilimi neman ilimi bi ne biyayya ne ga umarnin Allah tabaraka wata'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun fa'lam annahu la ilaha illa Allah fa'lam umarni ne abu na bakwai ilimi na da muhimmanci a rayuwar musulmi domin abu ne da ke kawo masa kima ma a cikin al'umma ko dai ya samu kima domin ilimi gishirin zaman duniya ne an ce wata rana umar dan khattab radiyallahu anhu ya zo wucewa to in ya wuce galibi idan yara na wasanni irin mugun wasa din na suka hango umar sukan jajiki rannan ya zo wucewa duk yara suka arce sai yaro ɗaya ki tafiya ya tsaya umar sai ya mamaki ga irin wato sadaukantakarsa da ne wato cijewarsa ya ce wata kai ya aka yi sauran abokanka sun tafi sun gudu kai baka da ta ah, to lai wa ne malai ni ba laifi ne ba ballantana in gudu to a nan dai magana sai magana ya dan fara sako bayanai na hikima da ilimi har umar ya mamaki shine aka ce umar ya ce da allahn falaisar al-mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilun فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل كان ilimi don ba wanda aka haife shi da ilimi kuma mai ilimi ba ɗaya yake da jahili ba rasa da aka ce shugaban mutane jahili ne shi to zai zama ɗan ƙarami ɗan mitsi zai zama ɗan ƙanƙanin su in jama'a suka taru a gaban shi amma ƙarami a shekara wanda ba ko komi ba a matsayi inda ilimi ba sai ga ya ya samu matsayi daga haka yan uwa neman ilimi da samun sa abu ne muhimmi a rayuwar kowane musulmi to bayanan sai gaba ta shida yaya za a nemi ilimi kuma da mai za a fara wanda wannan shine asalin abinda muke so mu cimma a wannan muhabara ana neman ilimi ta hanyoyi guda uku hanya ta farko a talaqqin min afwahi shuyukh hanya ta biyu a, su'ar as-su'al hanya ta uku husnul istima' waɗannan su ne hanyoyi guda uku da ake neman ilimi waɗannan sun takaita hanyoyin zuwa biyu suka ce a talaƙi da kuma a su'a domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala dangane da as-su'al ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dangane da kuma tambayar dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fa inna ma shifa'ul ilmi as-su'al tambaya ita ce maganin jahilci wannan ya sa muka ga daga sahabbai akwai waɗanda suka ɗauki wannan hanyar ko kuma suka haɗa ta da hanyar attalafki ɗin ma'anar attalafki shi ne ka je gaban malami ka koya ko dai malami ya rika littafi yana karantowa kai kuma kana sauraro game da hakan yi ta'alim ta'alimat na tsakanin magarba za a sha ko kuma durus malami ya rike littafi kai ma kana da littafin yana karantawa kai ma kana kallon naka yana bayani ko kai kana karantawa yana fassarawa duk ɗalibai suna bin abin da ake karantawa ana fassarawa ana bayani ko kuma ka ɗauki littafi ka je gaban malami ka ja makin ya fassara maka kai kadai ya maka bayani ko da ku goma ne kowa da matsayin shi ba karatu kamar na darasi na aji ko kuma shi ya ja maka bakin ma ya kuma fassara amma kai kada yake makaratun wani ma ya zo a yi mashi haka wannan shi ake kira at-talaqqi shi kuma su'al ya faru tsakanin Umar dan Khattab da makwabcinsa mutumin Madina wanda suka rika niyabar juna idan yau Umar dan Khattab ya je Majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makwabcinsa ya tafi kasuwa idan Umar ya dawo da yamma makwabcinsa shi ma ya dawo sai su zauna bayan isha sai ya tambaye shi ko bayan magariba menene aka faɗi a yau sai umar ya gaya mashi ba ta hanyar tambaya mace wannan kashi gari sai shi umar ya tafi kasuwa makwabcin nasa sai ya tafi majalisi shi ma abin da ya koyo sai ya gaya ma umar kaga suna niyabar juna ga talarki rana guda su je su je ɗaya ranar kuma ta hanyar asu'al a sheke nan a haɗa attalaki da asu'al wannan shefi zama daidai yawa daga mata sahabbai sun samu ilimi ba ta hanyar talaki ba ne ta hanyar asu'al sukan aikawa manzan Allah sallallahu alaihi tambaya ta hanyar matan shi su je su tambayi matan in ba sani ba su ce in manzan Allah ya dawo za su tambaye shi in aka ba su amsa su gaya musu ko kuma su je lokacin manzon Allah na nan su yi masa tambaya a gaban matansa haka nan wani daga cikin sahabi yana cewa wallahi har so muke ma mutanen ƙauye su zo cikin gari su zo su tambaya saboda tambayan da su ba za su iya yi ba saboda kawaici da kunya mutumin ƙauyen ya zo sai ya ban kauro su kawai gaba daya sai a bada amsar su sami ilimin su kuma saboda haka sahabbai sun yi amfani da asu'al game da suka amfani da hanya ta at-talaqqi ashe a haɗa biyu بين التلقي والسؤال والنشير في زمان أتم وأكمل to da mutum zai fara neman ilimi mutum zai fara neman ilimi ne da abinda aka fi yi a inda yake ko da yake malamai sun faɗi maganganu daban-daban dangane da menene mutum zai fara akwai suna ganin littafin tauhidi ne ilimin tauhidi za ka fara akwai masu ganin cewa a ilimin alkur'ani ne kawai za ka fara akwai masu ganin cewa a ilimin hadisi da shi za ka fara akwai masu ganin cewa a maganganun malamai da shi za ka fara akwai masu ganin cewa a kawai ka ɗauki littafin fikihu kadai ba ruwanka da wani ilimi ka ɗauki littafin fikihu da shi za ka fara sai ka kware ka iya sannan ka fara sauran ilmomi akwai masu cewa aka haɗa duka ɓangarori to amma masu cewa haɗa duka ɓangarorin kusan sun fi dalili mai ƙarfi kowane ɓangare za a ɗauke shi gwargwadon yadda yanayi yake da kuma buƙatar ɗalibin a matakin shi da haka hanya mafi kyau na koyon ilimi shine ka hada littafin tauhidi da koyon qur'ani da koyon hadisi da koyon maganganun malamai amma kowanne gwargwadon bukata bit tadarruji mataki mataki a fara da sigaru ilm qabla kibari a wajen fikin malamai sun yi magana ya za ka yi ka koyi fikihu domin al'asuru shi ne in ana maganar fikihu ana maganar fikihul kitabi wa sunna duk wata magana duk wani hukunci ka san mahallinsa a ƙur'ani da hadisi a shek muhammad eid abbasi hafizahullahu ta'ala a mashahurin littafin safaridi wahidi bid'atu ta'assubul mazhabi ya kawo magana yake cewa ashad muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala an tambaye shi yaya mutum ya kamata ya yi ko wata hanya ya kamata mutum ya bi wani mataki ɗalibi ya kamata ya bi wajen neman ilimi inda ilimin ne sai ce to asali ne ilimi ne shine ilmul kitabi wa sunna ko fiqhul kitabi wa sunna yace to amma malaman za su koyar da wannan yan kaɗan ne yan kaɗan ne a yanzu yace da haka sai aka waye gari ɗaliban ilimi suna da zaɓi ɗaya biyu ne ko dai su koyi ilimi ta hanyar mazhaba ko su koyi ilimi ta hanyar alkitabu wa sunna wanda ba za a samu malaman za su samu su ba kenan duk da ba za a samu irin waɗannan malaman ba to ko dai su koyi karatu ta hanyar mazahib ko kuma kada su nemi ilimi gaba daya a shek muhammad nasiruddin al-albani yake to amma ni ina gare abin da ya fi shi ne ɗalibin ilimi ya koyi ilimin fiƙi ta hanyar littafan mazhabarsu mazhabar da ta fi shahara a garinku ta wannan mazhabar za ku yi fikihu saboda kamar kuma nan kasar mazhabar malikiya ta fi shahara to hanyar da ya dace matakin da ya dace ɗalibin ilimi ya goje neman ilimi shine ya ɗauki littafan mazhabar malikiya ya koya ya ce abinda ake so ɗalibi ya yi shine ya karanta littafan mazhabar waɗanda suke tsiriyantattu daga dalili babu kana ba babu kana rasul a ciki kawai mutum ne yan kanana ya fara da su idan ya gama sai ya ɗauko littafan da aka yi sharhin waɗannan mutum ɗin waɗanda kila a ciki za a kawo dalili na kowace magana ko gaba da ke cikin littafin fikiru idan ya nisa sai ya koma ya rika karanta bayanan da aka yi na saɓani fiqhul khilaf a mazhaba daya fiqhul khilaf a mazhaba daya kamar littafin attaji wal iklim na mazhabar malikiya wanda zai kawo maka sabanin da ake idan ya yi nisa a nan ya ce to sai ya koma alfikihul mukarin shine ya gwama mazhabar wane da mazhabar wane da kuma dalilin kowanne ya ce to ta haka sai mutum ya samu ilimi a ce nan da aka wayi gari ɗalibin ilimi عبد الرحمن الأخضري الصغير رحمه الله تعالى دائرة منظومة القرطبي يقول يا يا قرطبي الداري المرتدي مصوبة الكفاري بسم الإله أبدأ المقالة wa minhu arjul aqwa wal ifdala in mutum yayi watsi da wannan littafin al-ashmawi ko al-ishmawi منظومة ابن رشد منظومة ابن عاشر للتافن المقدمة العزية للتافن الرسالة ابن أبي زيد القيرواني للتافن أذكره irshadu salik kenan littafin ashabul masalik wanda ke da sharhin misbahu salik littafin dalilu salik littafin aqrabul masalik littafin mukhtasar khalil ka gangara ka hausa masu mudawwana da makamantansu Wanda mutum ya ce waɗannan ba karatu ba ne to da shi da ilimi fikin haihata haihata ba shi ba fikihu zai da yi barkawa amma ba zai fikihu ba in dai a wannan kasan zai kula idan kuma ya samu kansa inda yake fikihun hambaliya ne ya fi shahara to shi ma sai karanta littafan hambaliya in fikihun shafi'iyya ne ya fi shahara littafan shafi'iyya haka nan na hanafiya in ya karanta mutum ƙanana to daga nan sai ya koma ya karanta shuruf ɗinsu daga nan ya karanta ikhtilaf da ke cikin mazhabar akwal na mutanen da ke mazhabar daga nan ya karanta muqar fiqhul muqarin na mazahib to daga nan ya dauko qur'ani ya dauko hadisi ya gama da ilimin usulul fiqh da alqawaid alfiqhiyya shikenan sai ga sharar ya fanci fiqh in ya dauko hadisi ya gama da ilimin musulul hadis sai ga sharar ya fanci fiqh amma ran da yace a'a, shi ne shehu sunna zai fara karatu ko da mawai maliki zai fara ko ya dauko bulugul mara bayan bai wuce abin nan wato arba'un nawi ba bai wuce umdatul hakan ba ko ya dauko riyadu salihin ko ya dauko bukhari in ka zuba shafi daya sai ka ga rubutun fensiri fasarar hausa shi ya fi yawan kalmomi da harufa a cikin littafin akan da larabcin to wannan dai ya yi da littafi amma shi da ilimi hayata hayata domin ko man ahqa a tariqa shay'in balla wanda duk ya kuskure wa hanya abu sai bata ba zai ga hanyar ba bayan wannan ba shi yiwuwa kana so kai karatun da zaka karantar da wani ka ce zaka dogara da kasar ba wani ke zama malami ta hanyar kasar ba ko kuma ka je ta alimat kawai zaka zauna ka saurara بين المغرب والعشاء اي كراتوك كبر شكل كو محاضرات ندوات اي تارو كذا كان انا دك اندا اكي واعظي دا كاي وانا ما نسا كذا مي كرنتوا با بل لا بد بالتاصيل العلمي نعم. بالتاصيل العلمي دولني العلم بالتاصيل الشيخ الفاضل بزمول يا رب رسالة التأصيل في طلب العلم ba yadda za a yi ka samu ilimi ba ta hanyar ta'asim ba bin dikin dikin mataki mataki ɗaya bayan ɗaya to amma an samu lokacin da mutane ke ganin littafin suke wannan ce baya ne amma ya lokacin da mutane ke cewa hadisi ba'ifi guda ɗaya ya fi dukkan littafin da ake karantawa a bari ha ba haɓa haɓa idan ka fara karanta littafan fikihu ka ba da littafin hadisi ƙanana al'arba'un an-nawawi umdatul ahkam bulugh al-maram jawahir al-bukhari a tajrid da sarih ka daga zuwa kutubu sitta da abin da ya kama da su za ka iya cewa ka samu fahimta wadda take mai sauki kuma wadda take mai zurfi domin da aka waye gari ba kai matakin abu ka fada to zai ya zama maka fitina ba kai sa'a ba matsala kamar da karanta nan ba bayan arba'un nawa ba za ka yi karantawa ba ba matsala kamar ce ba matsala kamar ce ɗauko littafin matsalin warakat ka karanta ko nazarin warakat ka karanta ko alƙawarin fiqhiyya na ƙoƙari ka karanta ko usulul fiqh ko alƙawarin fiqhiyya na nasarar sa'adi ka karanta ba su ne matsalolinka ba littafin al'akadari kariya kayan ishmawi ko ashmawi wani mataki ne kai a littafin fikiru in kuma kana karanta kawai da usul sai baka sauki wani mataki kai karanta masul na hadith in kuma kana karanta mustala sai baka sauki wani mataki kai a karatu alqur'ani karanta shi da tajwidinsa da fahimtar manoninsa in kuma kana karanta sai amma ran da kai tsallan ba kaɗe ka shiga gada a gicciye to kai dai ilimi za ka zama fanke keke ne kai kana reto ba ka kasa ba ka sama ilimi ne ba za ka samu ba ko mutane za su tsorata su birkita su ɗauka kana da ilimi kaga ba ka can kasa kuma kai ba kai sama ba sai kai ta reto ka zama dai maki a cikin harkar ilimi kuma wannan ita ce musibar da ke addabar galibin 'yan uwa na matasa a wannan lokaci ba ma son mu wahala wajen neman ilimi ba ma son neman ilimi bi ta'asir mun raina karatuttuka na zaure mun raina karatuttuka na aji da za a ɗauki littafi a karanta ai bayani ai sharhi mu gane ba ma son wannan mun fi son karatun caji ai kaba shike kuma wannan bai sa ka zama ɗalibin ilimi fadalan an ta kuna aliman dole ne sai ka bi matakai na neman ilimi yadda ya dace الشيخ الدكتور بكر الله أبو زيد رحمه الله تعالى ya rubuta littafinsa da ya kamata a rubuce da tawaddar zinare da alkalamin azurfa hiliyatu ƙwalibin ilm ɗaya tamkar da dubu a wannan zamani fi ma na alamu da wahala a samu wata risala a kan yadda ya kamata a nemi ilimi kamar wannan risala har ma Allah azurta ta da sharhi daga babban malamin nan a sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen aka samu wani mahirin kuma ya zo da mata mata baituka ai da ta baitukan waka to bayan ma al-Uthaymeen yanzu mutane biyu sun kara masa sharhi ilaka qalibul ilm littafi karami mai yawan albarka ya tattaro abin da yake shata daga littafai daban-daban manya da kanana da aka yi magana akan matakan neman ilimi sannan bayan shi akwai a shekh yakub al da ya rubuta littafinsa mutsalika kwalibul ilimi. wannan shi ma littafi ne kayyim yana da shafi wajen 300 da wani abu ko 200 da wani abu kayyim jiddan akwai wasa'il da aka rubuta almanajiya fi talabil ilm wanda yake fa'idantar da kai matakai matakai da ya kamata ka gojin neman ilimi amma gaba daya zancen ya kwana ne kan cewa ilimi dai dakin samunsa sa shine ka fara da na kasa kafin na sama randa duk kai tsarin da ka koma sama to ka wahalar da kanka kuma a ƙarshe za a samu matsala kuma wannan ita ce mushkilar da muke fuskanta da dama daga dalibai ilimi da za ka zauna ka tattauna da su tsakani da Allah sai ka cewa akwai matsala tsakani da Allah sai ka cewa akwai matsala sosai in ana maganar ilimi ne daga ƙasa zuwa sama sai aka waye gari mun koma muna neman ubuliyat ubuliyat dan abu gara'ibu dan abu sabo mu karo shi mu fahimce shi kawai mu zo ko da a masallacin mu wanda wannan zai sa a samu ilimi in ba an samu sai ne zama to da haka hanyar neman ilimi ko matakin neman ilimi shine a tadarruj bi mataki mataki sa'annan kuma ka fara da sigarul ilm qabla kibari sa'annan kuma littafin fikhu ba zai yi ka fahimci addini ka san hukunce-hukuncen shari'a halas da haram ba ta hanyar su ba a wannan lokacin da muke ciki kuma za ka fara inda littafan mazhabarka kenan ɗalibai da ke karantarwa a islamiyya suna karanta littafan fiƙi su ɗauko mukarar tauhid wal fiƙi wata tajwid kuskure ne domin ka ɗauko mukarar fiƙi ba na mazhabar malikiya ba ne a ƙarshen rudani za ka je ba mutum saboda za ka zo ka kawo nukaf daban-daban a cikin littafin wanda ya kama na karanta musu aka bi zuwa da an yi karo kama da ya karanta mukarrar su samu littafin da yake ci gaba ne na hambaliya ta yadda za a samu tansiki amma da ka kawo kuma na malikiya za a samu karwa waɗansu masa'il babu masa'il shi kuma a matsayin karamin ɗalibi ɗan islamiyya shekararsa goma ko sha biyu bai kai ƙarfin da zai gane wannan ba saboda haka sai ka je ba cikin rikici sai ga wani ya kawai gari kuma la haza wa la zaka sannan yana daga mataki na neman ilimi ka ɗauki littafan da suke sun tattaro bayanan da da yawa daga littafai sun rarraba ne kawai misali ya za a hajji in islamiyoyin za ka talo da mahadi sai iri iri ana karanta to me fa'ido su sai a shekarar goma ɗalibi na islamiyya amma bai fahimci komai a hadisin ba don mene ba ɗauki nasihar magabata ba inda zai koyi arba'unan nawawi yau umdatul akara shi kenan ya ishe shi duk waɗannan ƙananan saman yan wayan ku juzu'i na ɗaya juzu'i na biyu juzu'i na uku shi kansa wanda ya wallafa bai je an koya mai ba cirowa ya saboda ya waɗancan to me zama za ka ɗalibi waɗannan ba zai shi ba ya cirowa irin su majma'ul bahrain din nan ai ta wahal da mutane hadisi 40 40 gida hudu 160 wahala kawai ga yawan hadisan da'iba da mawdu'ai ma a ciki shi to kada ran wannan sai yayi ne shi ne majma'ul bahrain din nan bai je gaban malami ya koyi majma'ul bahrain ba ya kayayya saboda ya koyo ya koyi mai ake kiran su usul ana kiran su usul ne su ake kira usul littafan da Allah ya ba su kabuli ya sanya kahuli mutane suka yi kibari zuwa gare su wanda suka tattaro shata'at na abubuwa su ake karanta in ba su ba suke ta wahala idan littafin fikihu ne kada zo koyi fikihu sai kada kowa alwajiz fi fikihu suna wani kitabul aziz ka dauko sayu fikihu suna na abu malik kamar ibn sayyid salim ka dauko fikihu suna lin nisa ka dauko duk sai ta wahala fikihu suna na sayyid salim duk ke ta wahala in kana so ka san fikin waɗannan mutum ɗin da ake kiran su usul suna karatu kana yin akabari kai ishimawi kai iziya ka ga dama ma ka tsallaka zuwa sa kana yi kai askare kana ma tsallaka karin faɗa mustazan da an taɓa ka a cikin sai aka ce ka san san amma wancan ya ɗauki matsalar saki ya yi littafi guda wannan ya ɗauki matsalar aure ya kai ma ɗauka ka ce gaban malami wai kana jan baki a fasara maka wahala za ka yi shi mai fasara maka bai ja koya ba waɗancan mutum ɗin ya koya usul ɗin ya iya wancan ta hanyar nazari kai ba mai saba ba ba kuma ne na haifa a raba ko kuma za ka koyi littafin usulin fiqh sai ka je ka dauko littafin usulin fiqh dama da wannan shafi 300 da 400 700 duk wahala zaki dauki kanana matul waraka dauka ka karanta ka fahimce ta da kyau waraka din kai ista'ana da shuru da aka yi masa al ya shafi mai kyau na waka in kai wannan dauki na asadi karami ne shi ma ka karanta dauki al-qawaid fiqhiyya na sa'adi da al-qawaid fiqhiyya na usaimin sai ganka masha Allah a usul fiqhi in ka wuce nan ka tafi da nisa ka dauko alfiyatul usul na Abdullahi ibn wanda asali ya waƙe littafin miftahul usul ne na misali. sai ka ba shi Allah ka fahimci abin da Allah ta zaka fahimta in kana zo koyi usulin kana zo koyi ulumul Qur'an ba na ka bane ka dauko littafin al-itqam fi ulumul Qur'an me haka da shi mujalladi biyu da malama yau zaka gama sai ka je ka rama akan Allah ba za a gama ba dauko na waɗanda suka sauƙaƙa suka zo da yare mai sauƙi kuma suka tato abubuwa daban-daban masu sauƙi wancan littafin nazari ma za ka yi mishi da haka ne masu ilimi suka samu ilimi muna da kyakkyawan misali a wannan zamanin a shek muhammad ibn salih al-usamin duk wani littafi da ka gani mai suna sharhi an sa sunan usamin bai dauki alƙalami ya rubuta ba kamar yadda malamin suka ce duk sharhi da ka gani nashi ba rubuta ba yayin karantar da littafin ne kuma galibin da kaman ƙanana ne za ka gani tana nan a masu masul al'adurmiya guda nawa yake mulhaira guda nawa ne kabarun nada guda nawa ne duk yi musu sharhi ta hanyar karanta da ɗalibai sai aka yi transcribing karatun daga kasar aka mai da shi littafi aka karanta masa ko ya karanta ya gani ya yi 'yan gyare-gyare aka buga a mutsalar hadis albaikuniya nukwar fikar waɗannan biyun shari'i musu karantar da su yi sannan kuma ya rubuta nashi littafin mutsalawar hadis ɗan ƙarami ga ɗalibai lokacin da ya karanta da su idan ka ɗauki fikin duk kananan tsawai ne ya ɗauka ya yi ta masu shari'i wanda yau ana ganin da wahala ka samu littafin fikihu da ake yi wakata kamar zadal mustaqni wanda ya masharhi ta hanyar karantarwa aka samu suna a asharru mumti ala zadal mustaqni da wahala ka samu littafi da ya tunawulan fikihul muqarin kamar shi karantarwa ne saboda karami ne matani ne karami ba tantance littafi bane to haka duk littafin da ya masharhi za ka haka ne انت لو قلت ويدي كتب الشبهات الوصول الثلاثة كتاب التوحيد على ل الواسطية ج لغه الاعتقاد ا ل ت د م ر ي ة ا ل ح م و ي ة ا ل ر س ا ل ة الكبرى كما ا ل ت و ي ن بك رسائل لي صيغ بشرهي mu su marji'i ne inda nan amma su aka koya ba kananan nan kananan da inda za a ce an sa malam kasu ya sa a ainihin masallacin umar ibn khattab alqaqidatul wasiya wasu ma ɗaliban ba za su ci ba saboda suna ganin yayi musu kankanta al-Qusaymin ɗalibansa wanda muke kira shi bai a yau suna ke karanta da wannan littafin hilatu talibul ilm da waye a cikin karatun ne da aka gama aka yi transcribing kasar ɗin ya koma littafi riyadun salihi na karantar waye yi bulugul karantar waye, duk yi duk bayyana da sharhohi ana dangantawa gare shi amma yanzu ka zan ko littafin da aka bari ka sa to sai ɗalibi na gaske zai halarci karatun da yawa ba za a zo littafin ya ɗan ƙanƙani wasu karantar da sha islamiyya shekara goma ya masa kankanta amma da za ku kara umar bin khattab gore za ga an cika ko ma yakin kinkimo wani ma ko nan gado zai sai da ya zo bukhari kalle ka gefen su ga abin da yake yi hatta ba bakin da larabci wani sai ya rubuta da transliteration yadda malam ya ja bakin sai ya yi transliteration sa domin shi ma ya ja ai ba zai yi ba ai da sama zara laki ba مثل فاعل على القدم لا ولا خادم أطاعك عاص من الخدم كيف يا قوم يستوي فأيوان ومن هدم أيوة don haka wannan shi ne abin da ya kamata mu ɗauka ko matakin da ya kamata mu kenan wajen neman ilimi daga ƙarshe gaba ɗaya gaba ta bakwai ladubba ne neman ilimi ladabi na farko al-ikhlas tsarkake zuciya tsarkake ne yayi don Allah menene ke alamta rashin ikhlasi a cikin neman ilimi akwai alamomin da ke nuna wane akwai yawan ba don Allah yake neman ilimi ba alama ta farko in kaga mutum yana shagaltuwa da abin da yake fardul kifaya ne ala hisabi fardul ayin farallan sa ta aini bai ba ta muhimmanci ba sai farallan kifaya abinda ko ba shi ko bai ba wani ya dauke amma nan ne yake ta da dijiyan wuya to alama ce ta ba ikhlasi tare da shi abu na biyu at-tasarru fil fatwa Allah Allah yake a tambaye shi kafin a rubuta baki ya bada amsar bayan ko ga imamu malik imamu darul hijra rahimahullahu ta'ala an masa tambayoyi arba'in da takwas au kama qil amma ya ce bai san amsa ba aka ce kamar ka yace ka je ka ga wa duniya an tambaye ni ban sani ba har ma wani daga cikin magabata yana cewa wanda duk a cikin iliminsa ba la'adari to wannan mahaukaci ne duk wanda a cikin iliminsa ba la'adari to wannan mahaukaci ne an tambaye sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala akhirul mutakaddimina fassara wata ayar qur'ani yace ban sani ba a ƙara wata ayar yace ban sani ba yace je tambayi wancan da ke ganin shi ba abin da bai sani ba qur'ani suna ba ilimi amma suna kaffa wajen fatawa suna wajen faɗin abu don sai sun tabbatar ya ishe ka misali ya kai ɗalibin ilimi a wannan ƙasar da muke rayuwa cikin ta mun san kimar Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya kai shi a wajen ilimin tafsiri da fasahar iya isar da sako amma duk da haka galibi in aka yi masa tambaya aka rubuto aya aka ji ana son fasara sai ce ba zai bada sai yayi nazari kai kuma dan koro an ka kuma rubuta baki ka da amsa to a tasarrufi fatwa wannan na daga cikin alamomi na rashin ikhlasi a neman ilimi dole ne ka ta'anni saboda ka sani cewa in ka gaya wa mutane abin da baka sani ba to duk zunubin da suka yi a dalilin wannan fatawa yana kanka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alama ta uku hubbul jidal kaga mutum na san jayayya to alama ce ta rashin ikhlasi a wajen neman ilimi alama ta hudu hubbul Kun dai ina son gara'id sababbin abubuwa baki shi dai Allah ya sa ya gano wani abu da duk ungo su ba a sani ba duk dan ne ba wanda ya sani duk ungon dan madami ba wanda ya san abu ko kuma ko da an sani ba wanda ya taba sani shi yana karanta sai zai zo masallaci ne ya bude gurnet kuma duk wanda bai musulun shi dan bid'a shi kuma yake karanta shi goma yana neman yin da ke ga wannan hukuncin ba yau ko da ya gano to duk wanda bai ba an wannan dan bid'a ne kai to ta fitina shi shekara goma yana nema sai yau Allah ya tashi da ilimin kuma yau ya ce yan masallacin su duk wanda bai san abun ya aiki da shi wadan bid'a ne aka da nema zaman lafiya to hubbul gara'ib a kamar yadda malamai ke kiransa kai kana neman sabbin abubuwa kullum sabbi baki ka fito da su dan a san su sai a waye gari ka shiga cikin wanda ake ce masu khalid tu'ra alama ta biyar ta rashin ikhlasi a wajen neman ilimi al-izdira'u bil mukhalif ka rika wulakanta kana kallon biyu awu ga wanda ya saba maka a fahimta duk wata mas'ala ta fiqh wanda babu nafsi balu-balu a Kur'ani, wanda bai ɗaukan tawili bai ɗaukan ihtimali kuma babu wani hadisi sahihi sarihi wanda yake kamar yankan wuka ne akan wannan matsalar to ya akwai damar a yi ko babu kuma yan sahabbai sun saba kai kuma ka ce kar a yi sabani ka nema a zauna lafiya to a waye gari kana kallon biyun ahu kallon kaskanci ga wanda ya saba maka a fahimta da fatawa to wannan ma alama ce ta rashin ikhlas to mu tambaye kawo ya muke ciki aina alhamdu min hadhihi al da haka ladabin farko al-ikhlas ladabi na biyu tattalin himma da haƙuri da addu'a da barin sabon Allah da kuma aiki da ilimi ka tattaro himmar ka gaba ɗaya ka ga haƙuri wajen neman ilimi domin kuwa kamar yadda ake dangana da imamu shafi'i in saha anhu rahimahullahu ta'ala an ce ya ce akhi a wani wurin aka ce ala la lan ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin zaka'un وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وقول زمان دولة نيكا تتروي همركا كما إذا يما كسا تنانين كزوا جريما إلمين كزمان يحقولي وجن نيما إلمين دا جوليا كنيما تبقى من ذات سيما كامك وجن نيما إلمين littafi zuwa makarantar تدولي wuri rubuta duk wasu fawa'id da ake faɗi na ilimi da nawadir ka rubuce su ga magana addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana irin wannan addu'a ta neman ilimi mai amfani yana cewa ya Allah ka bani ilimi mai amfani Allah ina neman tsare daga gare ka ina neman tsaren ka daga ilimi mara amfani da neman san saban Allah domin ko mai saban Allah bai samun ilimi domin ilimi haske ne na Allah haske ko ba ba bani shi ga mai saban Allah ba an ce wai al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya je wajen wake yana magana akan halin da yake ciki ba in sa'a anhu saboda akwai magana da ke nuna cewa bai karatu bai zamani da wake ba ma'ana bai ji daga wake ba ma sami'a min an wake a min wake akwai wannan magana lakin in saha anhu an ce ya ce shakautu ila wake su ahibbi wa arshadani illa tarkil ma'asi to dole mutum ya basa saban Allah kuma ya zama to yana aiki da iliminsa yana daga abin da ke baka ilimi kai aiki da ilimi in ka koya don ilimi na samuwa ta hanyar koyo yana tabbata ta hanyar aiki innamal ilmu bi ta'allum kamar yadda hadisi ya zo tabbatacce ana samun ilimi ta hanyar koyo to shi kuma tabbatuwar ilimin asabat alai ne ya zamanto kayi aiki da shi ladabi na uku a at-tawabu lil ulama kankan da kai ga malamai ka zama mai kankan da kai ga malamai ga masu ilimi ba ka kankan da kai ba don wai kaskantar da kanka ba ne ba ka kankan da kai saboda darajar ilimi da wanda ke dauke da ilimin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma to jama'ar alquran wata rana zaid idan ba manta ba zaid ne ya zo a akan dabbar sai abdullahi dan abbas ya gaggawa ya miƙe sai ya je kama masa dabbar don ya sauka sai zaidu ya ce masa mai yasa ka yi mun haka bayan da a matsayinka sai ya ce haka za umirna an naf'ala bi ulama'ina haka aka umarce mu yi wa malaman sai shi kuma zaid sai ya sumbace kan abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas ya ce wa haka za umirna an naf'ala بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم wannan shi ne ka san kimar malamai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba shi tare da mu wanda yake bai wato girmama babba ba ya ji tausayin karami ba kuma ya san daraja da ƙimar malami a cikin mu amma dan Allah musamman ahlus sunna wane ne aka fi ciwa dubi waye ake so a ga kuskuren shi ya bayyana wanda mai fiye da ainihin dan siyasa fiye da mai kuɗi fiye da mai sarauta ahlus sunna ne ne ke da wannan a kasar na akalla ne wannan kuma kuskure ne babba ladabi na hudu sanin haƙoƙin malamai da kuma ba su haƙoƙinsu ladabi na biyar kiyaye ko lazimtar na dubban zama a majalisi na ilimi ladabi na shidda kiyaye ladabi ko na dubba na tambaya yau an kai ga saboda yanayin da muka samu kanmu wai ɗalibin ilimi yana so ya yi maka tambaya sai maka flashin yana so ka kira shi a waya ya kuma tambaye ka ka bashi amsa ba ka ma san wayar ba amma zai ta maka flashin yi ya kashe yi ya kashe in dai ka ce bari ka zo waya wannan ka kira sai ce hakan alaga wasu mara wani ɗalibin ka ne dama dai na kira ne in gaishe ka ko kuma dama alaga wasu mara tambaya ne Waya maka ƙaryar network ne ko kuma wa maka net text nan nan yana buƙatar sai kai ma bincike akan tambayar da ya maka kuma yana nan yana jira ka bashi amsa kai kuma sai kai halin yanzu mai da amsa ta hanyar yin text kai ma wato kana da lokaci na nazari da kuma lokacin mamma waya ka bashi amsa in ba cikin halin suna ba ba inda ake samu wannan duk sannu. ba yadda za a yi dan shi a yi malamin shaka ba dan kan zai malamin shaka ahalin sunna ne kadai zai mu malamin shaka kuma wannan mun sani tsakanin mulama saboda ahalin sunna ba sa ɓoye-ɓoye suna faɗin gaskiya ne ba sa wani ɓoye-ɓoye ba sa cewa bari ɓoye kaza da ya shafe su saboda kaza ahalin sunna ne kadai za su yi maka wannan ko kuma ya ganka a kasuwa kai fa ka je kasuwa ne zaka shiga yana ganin ka zai ba su da a kira maka wallahi dama ina tambaya ne a kasuwa ya ganka a yayin da wani daga cikin magabata wani ya gaishe shi akan hanya ya ce masa aka maka Allah don Allah yana tambaya sai ya ce to in dai zaka yi tsida min da rana kan tarwasa har in gaba ba ka amsa ta zan tsaya ya ce aka maka Allah wajen bai ce to shi kenan ka ga na ta Allah ba ku da yanke da ba shi amma mutum zai dinga a hanyar gona ko kuma yana zaune a shagon shi a kasuwa kai ka je wata hidimar taka cikin kasuwa sai ya so ya ce maka yana zaune bai nemi ka a gida ba bai nemi ka a wurin aiki ba bai je makarantar da kake karantarwa ba a'a kasuwa ne a inda yake shi yana zaune yana hutawa ko kuma ba zai taba tashi neman ka ba duk sai ka zama ɗauyin yi ne ka yi karatun magarba zuwa isha a wasu ma sun tsare ka a hanya ka da gida za ka ci abinci kenan sai kuma ya sallama wa yana tambaya ka ga wannan su adab ne mara ulama rashin kiyaye adabu an to ɗalibin ilimi bai kamata ya haka ba ladabi na bakwai a tadarruj a tadarruju bi mataki mataki sannu sannu kaɗan kaɗan kana bayan gari ka ɗauko na sama ba kai na kasa ba babu burgewa kwata kwata a ganka da tun maimakon littafin kana yawo bayan kuwa ba iya na kasa ba wannan ba ka burge kowa ba ba wani burgewa abinda ya kamata ka yi abinda yake na kasa sannan na sama ka bi mataki mataki domin wannan ne zai ba ka kaiwa ga daidai larabi na takwas kai ka'idar neman ilimi a wajen waɗanda ke da a wajen waɗanda ke da ahaliya su karantar da kai fanni kaza ko ilimi iri kaza shi ko mai karantarwar ya kiyaye ka'ida duk abin da bai iya ba to kada ya karamba su yana daga cikar nasiha ya tura ɗalibin zuwa ga wanda ya fi sani a wannan fannin ladabi na tara kar a waye gari ka ji kamun kasa ba ka bukatar gini, ko kai waye duk inda kake jin za ka samu fa'ida ko ka waye to jika وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبح في بهور الفوائد كل كان لما تاني رب زدني علما دمي يفعل فكان الإمام أبو هنيفة ده الماجر انسى أبو إسحاق يقول لو كنت أبو إسحاق بين الأبياء يا سوما imamu abu fa ya je gaishe shi ya ga halin da yake ciki hankalin shi ya tashi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu sahab haka kuma ka samu kanka kai da muke fata kuma a ce kai za ka ci gaba da karantarwa in ba mu daga baya abu fa ya bar gurin ya tafi da ya tafi abu isa haka ya farfado sai aka gaya mai ga abin da abuwa ne ba ya ce sai ya fahimci kamar an bai taskiya ne ya zauna ya ta karantarwa sai ya zuwa makaranta gaba daya ana na ana na abuwa ne ba sai ce wai ne ba da abu isa haka ne ba na ganin shi a makaranta sai aka ce an gaya ba shi ne abin da ka faɗi ranar sai ya yanke shawarar ya ne da zuwa ya ne da zuwa da sanda ku je ku tambayo shi in ya ba ku kuma yi ne to ya ci gaba da karantarwa ko ne ba ku ba to karatu ya kamata ya dawo ku je ku tambaye shi ku ce masa mutum ne ya kai ɗinki a wajen tela ya ba da kyalle a ɗinka mashi aka yi cewa zai zo rana kaza ya karɓa da ranar ta yi ya zo wajen tela ya ce a ba shi ɗinki sai ta ne ta ba ka ba da kyalle ba na fi ka san kira na kaza ce a ni ban san ka baka bani komai ba ce ka tsoron Allah ala ga wata mata ki baka bani komai ba shi ke nan mutumin nan ya tafi yana ta mamaki bayan wannan lokaci sai ya sake komawa ya ce malam ka ji tsoron Allah ka bani ɗinki na sai ce gashi to za a bashi kuɗin aiki na ɗinkin da yi ko ba za a bashi ba idan ya ce za a bashi ya yi kuskure in ya ce ba za a bashi ba ya yi kuskure saboda haka aka je aka tambayi abu ishaq aka ce masa ga tambaya sai ya ce za a bashi mana bayanin da aka zane ba suka ce kayan kuskure ya ce aka yi ba za a bashi ba suka ce kayan kuskure sai na tsaye bargo kawai na tsaye kayan da kawai sai wajen abu hannu ba ya ya dawo makaranta to kuma ne, ku ku tambayi da ku je ku mu amsa haka nan shi da kuma yanzu mutum nan saboda wannan abin da ya faru bai sake da wa wasa da karatu ba aka ce wani ɗalibinsa ya je wurinsa yana gab da gargara mutuwa a tsume bai sai inda yake ba ke inda ya farfado sai ya ce ma ɗalibin nasa haki ma inda ka bujiro man da matsala mu daga ce ba Allah ya masa malam duba halin da suke ciki sai ce ah, to na san kuma lokacin da Allah zai yi kusa sai in canye wannan lokacin ban masa magana akan matsalar ilimi ba bujiro haki ma inda ka saboda haka aka bujiro da matsalar ilimi suka tattauna suka yi munakasha kowa ya mata fahimtarsa suka rubuta yace da ya bar shi ya kama hanya kafin ya kai kofar gida an yi istirja'in mutuwarsa saboda yadda suke istiglalin lokacinsu ba sa wasa saboda neman ilimi sun ɗauke shi min al-mahadi ila al-ahad ina roƙon Allah ya laimar ba haka tabbas na kawai ta mana amma zan dakata nan insha Allah Allah ta baraka wa ta'ala ya amfana da mu abubuwan daidai da ke ciki abubuwan da suke na kurakurai Allah ya yafe mana kuma Allah ya ba mu iko gano su don mu gyara tabbas magana akan ilimi da matakan neman sa magana ce mai fadi kuma tsakani da Allah malamai ya kamata su yi amma kuma a inda ba a samu mafi yawa ba ba za a bar duka gaba ɗaya ba wannan kawai a karkashin hakan ne ya sa ɗaliban ilimi irin suka yi irin wannan karamanin amma a zahiri majal ne na malamai su ya kamata su yi waɗannan bayanai din Allah dai ya tara mu cikin alkhairin da ke cikin abubuwan nan akwai malaman guda biyu akwai malam Sasu Amin akwai malam Shaibu Umar hafizahum Allah duk da anan abubuwan da bai fito sarari na cikin bayanan da nayi in akwai lokaci ina fata a ba su dama don su tuma da su don mu samu cikakkiyar fa'ida ta mu tashi Allah tabaraka wa ta'ala ya mu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya kare mu da iko na aiki da zai yarda da shi Allah tabaraka wa ya tabbatar da mu ya dogar da mu ya kafar da mu a bisa karantarwa alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bisa fahimtar magabata Allah kuma ya tara mana karsashi da kokarin neman ilimi ilimi ilimi neman ilimi bi ma'anar kalma Allah ya sauƙaƙe mana hanya mu ci gaba zuwa neman ilimin nan domin mu rayu a matsayin masu neman ilimi da kuma karantar da ilimi din ina godiya ta musamman musu yan uwa wanda suka shirya wannan zama kuma suka dace wanda ya zo da zaki dan faɗi wannan abin a matsayin yar gudunmuwa ta Allah ta'ala ya amsa mana baki da wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan yan uwa musulmi wannan wa'azi sunan shi a daidaita tsaro kawai ya kamata duk wanda yake zuciyar shi akwai tsoron Allah to ya gane cewa da shi ake kai tsaye ni dai kawai ni ina ta ganin kasawa na ne tsakani da Allah yawo kawai ban kai kawai da ah, an mana wa'azi an mana gargadi an jawo hankalinmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa tabbas na fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw halaka sam'a wa huwa shahid da haka malam ya yi mana fadakarwa Allah ya saka masa da alkhairi ko muna roƙon Allah wa sarki ya sa wannan fadakarwan ta shiga cikin zuciyar mu ta zauna kar ta shiga ta kunnin dama ta fita ta hagu Allah ya ba mu ikon gyara ya sa mu bi matakan neman ilimin nan yadda ya dace sannan alal hakika kamar yadda malam ya faɗi gaskiya mafi yawan mu haka muke yawa wani malami a kaduna yake cewa in kana so ka zama bawon malami to kar ka faro ilimi daga ƙasa za ka zama bawon malamai ne kawai duk littafin duniya na sai ka je gaban malami to ba ka samu mukullin ba balle ka bude kofar ka shiga kamata ya ka samu mukulli wanda da ka sa ka bude karas zai bude sai ka shiga wani littafin littafi ne na bincike reference book ne ba littafi ne da za a je a sashi cikin wato ainihin a gaban malami a dinga bin shi dakin dakin ba kai ne idan ka samu mukullin ka samu kayan aikin za ka buɗe idan ka buɗe ka shiga sai ka shiga wannan duniya kuma ka binciko amma sai ya zama ne cewa ɗaliban ilimi kamar yadda aka faɗa mana sai mu tsallan ba dake mun kosa mu ma mu fara ba da kasuwa mun kosa mu zauna a kan kujerar ilmantarwa subhanallah wanda yake wannan matsayi ne wanda yake wallahi sai an ji jiki kwarai da gaske sai an sai an gurzu sai an guru kuma sai an tsoron Allah da ke sannan za a kai wannan matsayin aka Allah ya taimake mu gyara ba tare da wani ba abin da zan ce ni kun gane wallahi na zuwa ji karatu ne fa'idanta ina zuwa ba ni aka shirya ma zan zama ina jin ba shirya wanda zai shugabanci zaman ba kawai aka gani aka yi tarar da ni aka rike ni ni na zo ne wallahi in ji in karu kun na ce muku wallahi na zo ne in ji in karu saboda na tabbatar na zo zan karu kuma na karu da yawa Allah ya ba mu kuma aiki da shi muna ma ainihin malam shu'aib maraba imam shu'aib da shi tare da mu babban malamin ne kuma shi ne na yi wannan masallaci da malami da dan tsoho yake limanci sannan muna ma malam ahmad limamin masallacin kofar gidan dan saba mu shi ma barka da zuwa ga shi na halarta masu malaki su a gefe su ma dalli maman mu ne Allah barkin sarki ya kara kare mana su ya kara musu basira da fahimta da sauran waɗanda ainihin bangan su mana san suna nan sun koko ya kawo nan su muna fatan duka Allah ya saka mana da alkhairi baki daya ga liman zai zo ya samu wannan taro albarka malam Aminu dan so shamakin zan zo insha Allah ta'ala kafin ya zo ga mana shu'aib za mu so faɗa mana kalma wanda ke kafin da wata tabo rubu mana shu'aib da shirila bismillahi min shaitan raji bismillahi rahman rahim in wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato hakika malam ya riga ya gabatar wato da abin da zai gabatar kuma wato abin na masu ta'anifi ne wanda suke cewa jami sa'an nan kuma mani ya samu ya kunshe ya haɗe baki ɗaya inda ma za ka samu ka kai ni har ma lokacin da ya zo yana bayanin wato rigimar da yi mota ta ne da rasu ba suna san halin ba zai da ni kaɗai yake yi to amma na san ba zai da ni ba halin karatu ne wato wannan ita ce rigimar mu sai ka je ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka sannan ka baka ce shi da za ka koya wai zama mu koyi turanci zai muka je muka littafi wai shi to tun da haka ya mana kalma ɗaya mun yi mun yi mu bade ta mun kasa haka nan kuma yake a sauran da bai to a shahid wato haƙiƙa wannan faɗakarwa ce cikakkiya saboda haka haƙiƙa kuma wannan shine ake kira irshad kuma shine tarbiyya wato shine nuna hanya kuma shine tsanyawa a hanya don haka duk malaman da suka gabata baki daya za mu ga cewa babu yankewa suke wa wannan addini hidima daga tasu ɗaya bayan ɗaya ba kuma wani wanda ya tsaya ya yi zakaci ko ya yi wasa game da koyon ilimi ko kuma ilmantarwa tun daga bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan wannan kuma da wato karnon da suka wuce wato za ka ga malamai na gargaba in suka zo za ka ga yadda suka tsaya a kan ilimi idan ka je ka ɗauki nan kusa misali ba kusa kusa ma ba da nisa ba idan ka je ka ɗauki tafan da shehu usman ya wallafa ka je ka ɗauki tafan da wasu abdullahi gondi ya rubuta ka je ka ɗauki tafan da muhammadu danda ya yi za ka ga cewa duba dubu yadda suke ma wannan ilimi kullum maganan ilimi ne kuma wato hidima ne ga ilimi a koya sa'annan kuma a koyar wannan ita ce sunnar Allah a bayan kasa don haka Allah ya sanya kuma zan ɗauko malami ɗaya wato imama ibn taymiya in ka je karanta tarihi imamu ibn taymiya wajen yin ta ya koyi karatu kuma ya koyar ɗalibai su suka shahara irin su eh, eh, wato imamu ibn qayyim ka gani za ka ga yadda suka yi ma ilimi wato babu maganar sakaci babu maganar wasa domin shafi bin taimiyya an fara da in za a wuka gina kake a kai shi zama ɗan tsaron labarai ya zama mai tsaron labarai shi suka suka ya ciki zai kawai zan zai zama buɗe me yayi sai da ya haddace labarai gaba ɗaya gabaki ɗaya ya haddace in ya zo ya ce maka kace kana ne wani tabi zai ce ma ka san sunan shi eh ba da littafi in ka ce littafi kaza sai ce je ka na kaza lamba na kaza za ka gani shi amma kafin ka ɗauko bari ba baka bayani akan littafin sai ya baka wato bayanin littafin daga ƙarshe daga farko har karshe tare da dukkan illolin littafin inda illa a ciki in ya saba ma tauhidi ko ya saba ma wani abu ko kuma wuraren kuskure na littafin sannan ya gaya maka gabaki ɗaya haddace duba saboda haka akwai kuma akwai kuma wani malami wanda ya littafi guda ɗaya wato laburare guda ya wallafa a sunan littafin alfan wannan alfan yana da mujallabi bakwai shi kaɗai ya yi shi wannan littafin kun san nan allah holaku shi ne ɗauke wannan littafin ya je zuba shi a teku bai iso gari ba an san shi ne ma ta hanyar marage shi ne ce shi baya ɓata lokacin shi minti ɗaya wani ya ba wani a banza baya haka idan ya yi baƙon da ba yadda zai da shi sai ya ɗauko buhun alƙalami kawai yana fekewa kuna labarin yana rage aiki ne buhu ne na alƙalami da zai rubutu da shi saboda haka ku kakka ya ce ya ce faɗi maganarka kana kana yi yana feke alƙalami in ya gama ya ile sai ɗauko wani kana yi kafin ka ga kafin ya gama bai wannan kalamin sai ka buhu din to ka an ka gama abin da zaka faɗa sai ya sallama da kai ya kwashe ya je ije dama ba shine ba yana wani karatun ne dan haka ƙasa da shekara arba'in ya wallafa alfan mujallabi ɗari bakwai wannan kasa lafiya cika labara ne ga haka ilimi wannan shine ake kira al'ilm kuma in ka bi matakai lokaci kaɗan za ka ga in dai ka bi sharuɗan da malai dan Allah ni ne ni ne mai masu sai da katin sunan dan Allah su taimake ni in har ya haɗa a yanzu a sayar min da daya saboda abin muhimmanci wallahi al'azim aqul lakum da qalbin sadiq wannan in wato abin da aka faɗi ba inda za ka je ka samu wato sai irin irin wannan wuri na taro na alkhairi shine za ka samu wannan don haka wato lokaci yana da matukan muhimmanci ni ba ni ko wannan dole ne kawai saboda ni ba na san za a san sadiqin nan ba zan zo ba gaskiya ba zan zo ba saboda ni ba wani ba in ma yin da malin zai ji to ni ma haka ya zo ji dan haka ga wasu sun yi tambayoyi kuma ga lokaci ya nisa sannan kuma ga malam zai zo sa albarka gaskiya ne zan dakata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato ya saka wa malam da alkhairi kuma Allah ya biya shi da gidan aljanna duk takawa ɗaya da ya yi ta kona Allah ya kaskace mishi zunubi kuma ya rubuta mishi lada sannan kuma Allah ya mai da duk wanda ya ya halarta na gida lafiya kuma duk wanda suka shirya wannan Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka zo suka saurara Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sanya mana irin wannan albarka da yawa da yawa wato ya zama alkhairi ya shiga cikin zukatan mutane kuma ya zama ya baibaye mutane din har samu ci gaba wato na ilimi don ɗaukaka addinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شاء الله daga sai mu sai mu tashi insha Allah kana kallon musulmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ni ma dai kamar yadda dan uwa na almajiri dan uwa malam asim ya faɗi a gaskiya ni ma na zo in ji karatu ne in ƙara ilimi kisa na koya to ga iyaye na malamai ga malam muhammad ga malam sha'ib ga su malam asim kuma ce ma zama mai nauyi ina fatan Allah ya saka mana da alheri mu kuma Allah ya yi muka faru wannan abu Allah ba mai kun yaki da yin wakatar da mu kuma Allah ya sami cikin wanda Allah ke wa rahama irin wannan wuri an an tabu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da irin wannan magana a takaice mai fa'ida ta kasan daga wurin malamai bisa la'akari da lokaci ku duba yadda ya short and precise in ji wato yabo Allah ya saka da alkhairi ya karba mana kuma ashe asali ma shi aka ce zai jagoranci zama amma tawalu irin na malamai malam yake zama shine suka yi ta kama da suka tura ni mai rawan kafa da zo na Allah ya saka da alkhairi tambaya ta farko a karan kallahu malamin ya ce Allah ya gafarta malam na kan wasu malamai sukan ce akwai ilimin zahiri da batini ko ne ma'anar su ina bukatan bayani to wannan islahi ne da aka ya shahara tsakanin waɗanda ke bin hanyar sufaye ko masu bin kare ko kamar yadda akan ce wai abin da sukan ce shine akwai ilimin da kowane mutum mai neman ilimi zai iya sani akwai wanda kuma sai khawas ko kuma khawasul khawas su kadai ne za su iya sani waɗansu ne wasu suke keɓantaccen wani abu su da ubangiji da aka sanar da su wani ilimi da wani su bai sani ba ko kuma ilimi ne guda ɗaya yana da ma'ana a zahiri kaza amma kuma ta wata fuskar yana da wata ma'ana da wani ba zai gane ba to gaskiya malamai dai na sunna ba su yarda da wannan islahin a haka ba duk wani ilimi dai in dai kala Allah kala rasul kala sahaba ne to ya kamata wanda ya neme shi da taimakon Allah ya same shi wannan abin da ake faɗi malamai suka ce akwai haɗari domin waɗanda ba musulmi ba kamar kiristoci haka suka ce in ka ce a bible an ce kaza sai wai ai ba za ka gane ba hmm. saboda abin da ka gani na zahiri daban abin da ya kunsa da su kaga wannan musiba ce inda har za ka iya fahimtar misali muktasar khalil ko ka fahimci muwaffa malik ko wani littafi sannan kuma a ce wani littafin larabci ne ba kuma wani fanni ne na daban wanda yake fannin kai baka koye shi ba sannan kuma a ce ka karanta kuma da harshen da ka karanta sauran a ce ba za gane ba ai ka wannan amma ke. saboda haka maganar ilimi na zahiri da batini wannan takasimi din takasimi ne na bid'a gaskiya kamar duka malamai da suna suka bari masu wannan takasimat din suna cewa ai ga abinda wato ya faru tsakanin annabi Musa da annabi Khidir alaihi salatu cewa shi annabi Khidir wanda annabi Khidir din annabi ne tabbas da nafsan hadisi ya zo akan cewa kamar da Allah ya ba mu labari ko da da abda min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهب به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أودث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا دخل حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرجتها لتبرك أهلها لقد جئت شأن عمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهتني من أمري أخرى فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا بقية آه، بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن, آه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني قبرا حتى يزوى عندي تبصى ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا يسكى تيتو وانا نونا النبي خضر نادى إلمي ساطاني إلمي النبي موسى شاء النبي موسى يا سن شريعة ظاهري shi yasa da ya kamar an yi ta'addanci ga jirgin ruwa ya yi korafi da ya an ta wani ya yi korafi da ya an ta da katanga ya yi korafi saboda bai da ilimin da khidr ke da shi saboda haka khidr na da ilimi na batsini annabi musa da ilimi na bai wannan shine tushen maganar ilimin batsin da ilimin bai sannan suka ce akwai wani ilimi na luduni ilimin da ake kira luduni wa allamnahu min ladunna ilma fattaqullaha wa yu'allimukumullah wai ilmin da Allah zai ilmantar da mutanen shine ilmin ludunni to duk wannan tsakani da Allah islahat ne wanda suke baki sahabai ba san su ba tabi'ai ba san su ba tabi'in ba san su ba wanda suka biyo bayan da kyauta duk ba san su ba duk dai abubuwa ne daga baya baya da aka shigar da su cikin al'amarin ilimi shi yasa ba za ka ɗauki wani littafi da ya magana akan ilimi da kuma na raban sa kaga an yi magana wani ilimin baɗin ba ka kai ya ne in ka misali littafin ibn abdulbar jami'u bayan al'ilm wa fadli ai ka gani da wahala ka samu wani littafi kamar sa kuma malike ne duk a cikin bai magana ilmin baɗin ba ko ta kata babu babu sannan malaman hadisi da suka rubuce-rubuce a kan ilimi da yake ake neman sa kamar sa al-khatib al-baghdadi da sa al-imam al-khattabi da sauransu ba za a ga wani tabi da aka yi bayani akan ilimi na baɗini da zahiri ba za ka wannan ilimi ne wanda yake ba sananne ba ko wannan rabe-rabe ne da ba sananne ba kuma shi ya sa ko su masu wannan da'awar ba sa ɗauko littafi su ɗora a kan tebur zauna a kan kujera su riƙe abin magana su ɗaga wato karanta littafin su ce ga yadda aka raba ilimi gida biyu ga malam wani ya ce kaza ga shi Allah ya ce kaza annabi ba ku wannan saboda wani abu ne da yake sirri ne abin boyewa su kansu a wurin su da haka a takaitan takaitawa ko a takaitan tsakaitawa ba wani bayani da ya zo dai tabbatacce daga malaman mu na sunna mai magana akan rabe-raben ilimi zuwa ga alatin wallahi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri wannan kuma ya ce malam ka yi bayani ka bayani da kan ayar da take cewa inna ma insha Allah min ibadi bil ulama to ya matsayin tsoron Allah tsoron bayan sauran da ba malamai ba wannan ya sa ibn bar a cikin littafin jami bayan ilm ya bayyana cewa wannan aya na nuna cewa ko dai mutum zama yana da ilimi ne ko yana cikin masu neman sa sai dai ka shiga wannan insha Allah wannan aya ta ta ta lulube ka sannan a wani kaunin aka ce abinda ake nufi tsoron Allah bisa sanin abin da ya kusa to malamai ka dake wannan iya tsoron Allah amma ba dan ya san hakikanin yadda ya kamata tsoron Allah ba misali a hadisi ya tabbata mutumin da bai taba aikata alheri ba kwata kwata da ya zo mutu ya bar wasiya ko cewa idan na mutu in ya mutu a kona shi a ɗauki tokar a je a watsa a cikin teku ko ba ta ba don mene don yana ganin cewa tsoron shi da Allah shi ne bai aikata alkhairi ko ba ranar kiyama in ya da Allah bai sai zai kasance ba kuma aka yi hakan da shi aka ta sosiyar kamar yadda hadisin ya nuna tunda ana ba mu labarin wani abu ne da ya wuce kuma ake kaddara cewa kiyama ta tsaya a ƙarshe Allah ya ba wannan teku umarni ta fitar da duk abin da ke cikinta na wannan tokar mutumin ta fitar aka haɗa tokar aka ba da umarni ko fakana sai zama ya miƙe Allah ya ce masa to ya aka yi kai ya ce saboda ban aikata ko bai na alheri ba sai ya ji tsoron irin azabar da za ka yi Allah ta'ala ya ce to shikenan tunda ka ji tsoro na akan wannan to an fi maka ka ga tsoro ne na Allah amma ba tsoro da ya dace ba amma wani da ya dace ba yanzu kai in ka haka kuma ba kaga ba za su samu wannan ba to kaga sai wasu suka ce abin da ake nufi wanda suke tsoron Allah a yadda ya kamata a tsorace shi bisa ma'auni na ilimi ko bisa ma'aunin da shari'a ce ta da shi to su ne malamai wanda suka ce an fito wani yayi ai da akwai wani da an faɗi ga inda ta'kidi ga kuma hasari ai an hada komai ai ba wani abu kawai ga haka kowaye kai ko ka shiga cikin malinta ne ko ka shiga cikin mabiya malinta su ne ɗaliban ilimi kuma aka ce ne ba sai an ce sai wanda ya karanta bulugul maram ba yau din nan kana da damar zama ɗalibi ko da baka taɓa zama ba wannan karatun da aka yi kai ka zama ɗalibi ka ɗauka daga yanzu kawai ka ci gaba da harkar neman ilimi in ana muhabara za ka je in ana karatun masallaci magariba za sha za ka je in ana karatun zaure ba kuma ma wani ba mai ilimi ko yau ka fara ko da ka fara da matakin awwal ma yajibu alal mukallaf tafsiru imani ne ai ɗalibta ne wannan saboda haka suka ce kowa ma ya shiga inda ya amsa sunan ɗalibin ilimi wallahu ta'ala a'la wa a'la jazakum Allah khairan mala yake cewa tambaya ta uku Allah ya kare ya kare mana mala daga makiya menene hukuncin wanda yake gaibi guda biyar ne na gabanin tsara mana ta hudu assalamu alaikum bayan gaisuwa mai yawa Allah ya kara mala da wuta amin mala ina kan tambayar kamar shi wanda yake ga wanda yake gaba to wanda yake gaba da mahaifin shi to malam ina son a jawo hankalin jama'a wassalamu alaikum mai gaba da mahaifin shi wani bawa Allah ne ke gaba da mahaifinsa mutanen da hukun wani tambaya ta biyar don Allah ya don Allah ina ne ina ina iya neman ilimi a wurin kowane malami mala ina iya neman ilimin sharri domin in guje masa tambayar farko game da gaiki guda biyar idan ban manta ba na taɓa karantawa eh, wani littafi na hafiz eh, hakami ya yi bayanin akan anwa'ul gaib guda biyar ɗin sai dai ta yi ban san dai wannan rabe-raben da kai na fito ba hmm. amma dai akwai wannan magana ɗin cewa gaibi ya ke kasuwa gida biyar ko gida hudu in ba su na dai na manta hakikanin hudu gida mai kasa amma ta ya fi wannan misali ya ce akwai gaibi wanda yake wato mai abin ya sani amma wani shi bai sani kamar misali abin a cikin aljihunka gaibi ne a wajen duk wani wanda ba gaya ba saboda haka ga gaibi ne kai a wurinka amma a wurin shi ba gaibi ne ko kuma misali a ce an maka haihuwa kai ba ka nan amma an maka haihuwa kuma an haihu lafiya an haifi ɗaya miji ko mace kai baka sani ba gani ne a wurinka mm. amma wani wanda ke wuni shi ya sani har ma zai zuwa baka labari ya ce maka baka yana maka wannan mai bar ai mata ka ta sauka lafiya kai baka ba sani ba ba ka ka ga wannan kamar gani ne kai a wurinka amma shi a wurinsa ba gani ba gani ya sani wannan nau'i ne na gani haka nan akwai gaibi wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzanninsa su a wurin su ba gaibi bane ilimi ne amma kai a wurin ka da ba sanar da kai wannan ba gaibi akwai gaibin da yake mala'iku ne suka sani su a wurin su ba gaibi bane don ilimi ne an ba su ilimin kai a wurin ka gaibi to haka ne ka kawo wannan takasimat din sannan ce akwai gaibi wanda Allah ne kadai sani yace to amma duk inda Qur'ani ya zo da kalmar gaibi mutlaqan to ana nufin gaibin ne na ƙarshe wanda yake Allah kadai ya sani da ake saɓani da waɗanda suke ganin wani allah ya san gaibi ne ba sa duban waɗannan rabe-raben da su sai su ce kawai ayi annabi sallallahu alaihi san gaibi domin ai ya ce kaza zai ba kuma ya to a haƙƙin annabi gaibi ne shi a haƙƙinsa ba gaibi ne don ilimi ne an sanar da shi amma yanzu ƙwarar hawa in wani ɗan hayuwa saboda kai ne faɗi shi ba gaibi ne. amma a na a ka a wurinsu a wurin mu duk ilmi amma shi a wurinsu ba ilmi ba ilmi wannan shine abin da yake kawo rashin fahimta inda za a gane cewa duk abin da wani ya sani ko da wani shi bai sani ba wanda bai sani ba gaibi ne a wurinsa watakila amma wanda ya sani shi ba gaibi ba ne ilimi ne da da yana ganin ba sabani da mu da wasu mu ba dangane da sanin gaibi da muke cewa Allah kaɗai ne sani duk inda Qur'ani ya zo da gaibi kuma ya zo da shi kan kuma umuman ba ta da istisna'i ba to wannan gaibi wanda ba wanda ya sani da shi abu amma ya kaga Allah ta'ala ta ce alimul gaibi wa ra'aytu ala gaibihi ahada sai ce illa man tasaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasada wannan ke fa'idan da cewa da aka ce ah, illa man tasaba min rasulin shi anan istisna'in da aka yi ashe ya tashi daga gaibi a wutar don ya zama to ilmi don dama gaibi shine abin da ba a sani to an haka san shi ya ga ya kai da gaibi ya zama ilmi imma da ilmin san ko ilmin yaqin gurgurdan yadda ya zama to na ilmi bisa wannan gaibi dai ko da an raba shi to duk dai rabar da bai dai waɗanda ke fa'idar da cewa a harshen larabci zai iya ɗaukar waɗannan takasimat din amma mutlakin kalmar gaibi in ta zuwa qur'ani to ana nufin gaibin da babu wanda ya sanya shi Allah ta'ala idan mutum ya jayayen cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaibi sai mace wannan kuskure shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa haka ba sabon da ba taɓa mai da'awa haka ba to kai kuma kuma kai kaga naka abin da kai naka samu hmm. musamman ga ta ayyuka na kwalo-kwalo na zahiri sun zace annabi sun gaibi ba hmm. misali lokacin da abun wuyan ko tsakiyar Aisha da ta aure daga Asma ya faɗi raƙuma ko abin nan ta ko taguwarta ta kwanta a kai ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san yana ba a ƙarshe sabo ya tura suka tafi suka je ta nisa suna nema ko ba ka ba har lokacin sallah ya ba a ya ce ma lokacin gashi ba ruwa mutanen nan suka tafi nema daga sahabbai suka sallar su ba a mula a ƙarshe duk suna gama abin da za a yi da aka zo tashi wannan raƙuma ta ɗaga sai a ga abin wuyan nan da aka je nema ba a yi ba yanzu a nan sama da Allah ta'ala ce bil mu'minina ra'ufur rahim in dai ya san wannan abun wuyan na nan ya sa bai shi wannan wahala bayan wannan lokacin da aka yi wa Aisha kabar manzo Allah sallallahu kuma ya tantance hakikanin wannan al'amari saboda rashin tantancewa har ma ya tabbi barira kamar da hadisi ya nuna ya nemi shawaran sayyidina Umar ya nemi shawarar sayyidina Ali game da al'amarin in yana da yakini da ilimi akan abin da ya faru zai wannan a ƙarshe ma ya ce mata ilhaqi da ahliki tafi gidan ta je gidan sa zauna annabi ya zama sai dai kai mata ziyara a can har aka waye gari ta fara tunanin ma an yi zo ba za ta fito ba annabi na cikin kunci ita na cikin kunci iyayen na cikin kunci sauran sahabbai mu'mini na cikin kunci munafukai na barin ciki don Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam gaibi don Allah don Allah annabi ba zai ba zai wara wannan matsalar batun farko to duk wannan misalai ne da kuma ka duba hadisi ka duba ayoyi da tarihi suna nuna haka in muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba wallahi ba mu ta azabi ba mu rage da daraja ba mun ɗaukaka darajar shi ne ma domin wannan shine asali a sa duk kuma abin da annabi ya ba da labarin sa na abin da zai faru ko wanda ya wuce mun imani da shi inda ya tabbata ya inganta daga gare shi amma ba ma dauka wannan gaibi ilimi amma mu gaibi ne a wallahi ba a'lam dangane da mahaifi kuma wannan abin ci ne a ce mutum wai yana gaba da bayan to kai kuma ina kake so ka ka ina ganin dai akwai rashin ilimi game da wannan ya samu kansa a wannan hali domin ka zama matsayin iyayenka wanda za ka yi haka mahaifa guda biyu su ne mafi girman daraja a wajen a duniya kakaf in banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kaga ba za a yi wasa da su wajibi ne kowannen mu ya kyautata mu iyayensa ya yi mafi a inda ba saban Allah bane ya kuma yi masa hidima ya bi umarninsu matukar bai ta a wani Allah ba ya tausasa ya tausaya ya sassautar da kansa ya sassauta murya ya tawasu ya kankan da kanshi kada ya tashi su suna zaune kada ya wuce gaban a tafiya sai dai in su suka sashe wuce don jagoranci kada ya kuskura ya ɗaga murya a yayin da suke magana da sassautar murya kada ya kosa da su suna magana ya ke nuna ya gaji ya kosa su daina magana dole ya rika yana zama yana ɗebe kewa a gare su dole ya rika zuwa ya gaishe su dan da aka hana durkuso dan bai tabbata ba ba wanda ya ce kada a gaisuwa kuma ya kuma yi aiki na ƙarfi a gare su kada ya zama iyayen shi na shara shi yana zama ko da limamin juma'a ne babansa ko mahaifiyarsa na shara yana zaune tashi da kada ma ya ɗauko kaya riki riki yana zaune yana kallon shi duk wannan ba suna bane bid'a in kai haka sunan shi bid'a ba suna ba sunna shine ka kyautata musu kai musu biyayya kai musu abubuwan da shari'a ta ce wannan shine abin da zan faɗi game da wannan amma a kai ga mataki na gaba kai ina ganin wannan mutumin akwai rashin ilimi tare da shi ko kuma dai ko da yana da ilimi to ya gabala yana buƙatar a faɗa da shi Allah ta'ala ya farkar da mu da dangane da abin da ya shafi ilimi a wurin kowa ba za a ce ka nemi ilimi wajen kowa ba bai yiwa ai bai yiwa za ka yi nemi ilimi ne wajen wanda suka cancanta kuma a zahiri malamai na tsawatarwa game da neman ilimi a wajen yan bid'a domin za su iya cusa maka guba da dafi da bid'a to amma ran da aka wayi gari babu kuma mai ilimin sai yan bid'a da za ka yi sai ka yi irtikabu a kasu tarawai ka ikhlasi ka ista'aza ka tabi mana fatan Allah zai taimaka maka sa'annan ina so in madakar da bukara da yawa yawan muna da kuskure muna ɗaukar duk da ba a san shi a matsayin ɗan izala ba to wannan kawai madam to wannan kuskure nan ne matakin kuskuren mu na farko a harkar neman ilimi akwai da dama daga malamai a cikin garin waɗanda suke ba komai wanda yake na asha duk abin da kaga suna yi ba tsarika ta kawo ba, dama san ana yi shi za a ga shawar bin fodo ya magana kan irin waɗannan kamar durkuso kamar taron suna kamar goro da baya duk waɗannan ba ɗarika ta kawo ɗarika ba ta kawo su ba ba ruwan ɗarika da su sun ma riga ɗarika zuwa najeriya sun haifar su kakanni kakanni ne ma a wajen shekaru a kakanni to amma sai sun ɗauka kawai duk wanda yake ba a ce ɗan izala ba ne ko wanda ba a gaishe a masallacin halin suna wani jama'a ba ko ba a gaishe shi kenan sai a yi mashi kwandem wannan kuskure tsakani da Allah kuskure ne kuma wannan ya hana wasu da yawa neman ilimi da yawa akwai mutane da dama ba sa neman ilimi saboda mu ni na san akwai malamai da dama waɗanda na halarci zaurukan su ko a matsayin mai sauraro ko a matsayin mai sa littafi a shekarun baya kafin ni ma dai in zama abin da na zama in daina neman ilimi kuma Allah ya sauke tabbas akwai waɗanda ni na sani na zauna a gaban su ni ban taba jin wani abu da ke da alaka da rika da su kwata kwata haka ni ba suna suka misali duk wanda yake cikakken almajirin gidan malamin iya yi da wuya ka samu yana da rika in zai yana da rika su haye bai gaje ta ba daga bayan duk da su su kuma ilimi yake badawa amma akwai abubuwa da aka taso ana yi wanda al'adun bahaushe ne kawo za a durkusa za a halarci wuri kaza har su taron maulidi da ake magana duk wannan ba bid'a ta kawo su al'adu ne waɗanda asan bidiyoyi ne tabbas amma daga wasu wurare suka faɗa ko suka shigo ba su ya ɗauke su a matsayin al'adunsa kuma ya haɗa da musulunci ya ci gaba da yi da kuma ɗari ku suka shigo sun zo sun tarar da waɗannan abubuwan to sai zama to an kyamace su gaba ɗaya ba a neman dukkan wani abu na alkhairi da biyu kuma sa abu ba da su wannan su kuma ba lalle da yana da shi ba kuma yana da shi ne ba kansa lokacin sai da lokacin ne to sai aka waye gari gaba ɗaya ilimi ya karanci ya zama yan kaɗan ne mai ɗauka masu ɗaukar littafin su zaune a cikin malamanmu na ahlus sunna akwai masu ƙoƙari amma da yawa ba zama lokaci ayyuka sun masu yawa saboda ayyukan sun fi ƙarfin ma'aikatan sai ban ba da lokaci su bai su kuma wasu sun ba da lokacinsu gaba ɗaya awoyinsu ta kan kusan ce ba su iko ba za a ji wani tsoro ba to amma wanda yake an san shi da'iya ne ila bid'ati to ai kaga wannan shi sai a guje shi duk wanda yake yana kira mutane zuwa ga bid'a fa yana kafafa da tinkaho da baro koko da bid'a sa to a nisance shi saboda akwai haɗari zai je ma mutane guba kamar yadda al'allama bakar abdullah abu zai da ya faɗi a cikin hilal talibin ilmi wanda al kuma ya tabbatar da shi a shirin ne wannan da haka waɗannan dai su ne yan abubuwa amma abin da ya fi dai a nemi littafai da suka yi bayani akan yadda ake neman ilimi da latufan da sauransu domin ta nan ne za a fahimci waye ya kamata a nemi ilimi da sauransa waye bai kamata ba domin har da muka samu kama ne ba da haka ba duk wanda yake da san dan sanan bid'a koya ne ba za a nemi ilimin ba al maliki ya ce ba za a nemi ilimi ba duk wani bai tantasu ko ya ne na bid'a ba gaba wannan a wancan lokacin ne mu a yanzu ya bayani haka za a samu mushkila saboda haka dole a la'akari da wannan wannan ilimi wallahi ba to maganar shi na biyu shi ne wannan tambaya ilimin shari da in guje masa to ilimin shari ban san abin da yake nufi da ilimin shari ba gaskiya ne ya zo cewa wato Hubaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu kamar da yake cikin Bukhari ya ce wato kana nasu yas'aluna rasulahu hmm. an al-khair wa kuntu as'aluhu an sharri makafatan an aka afi mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da alkhairi don su aikata kowa ma ya aikata ni ko ina tambayar shi game da sharri don in sani in guje shi don kudin kada dauka ma. shine ya kace alimtu sharra ko la li sharri walakin la tawqihi na san sharri ba don aikata sharri ba sai dan in guje shi to ban san irin sharrin da shi ke nufi ba idan iliminsa ko matsayin da na karatu ya kai ne ya nemi ilimin sharri ya haɗa kuma domin ya guje ba to wannan ba ne idan ko bai kai ya sani ba yanzu ya kamata ya san alheri ne matsa ma kansa sanin sharri to yana ganin ya wahala ta kanshi kuma ya saki hanya a ba lalle bane yanzu ka tsaya ka ce kai yanzu kawai zaka nemi sanin sharri alherin ma guda nawa ka sani ka tambi kanka to ka san alherin da yawa tunda kullum ana dan casa mutane ta hanyar faɗa musu tauhidi wa ma yudhabu to kaga wannan ya ishe ka ka san ma ma ma yi wasu tauhid din sharri ne ka san shi amma ka ba shi muhimmanci naka dai ne masa ina ganin kamar an saki awdawiya akwai awdawiya wajen neman ilimi an karanta littafin fiqh al awdawiya na doktor Yusuf al-Qardawi za a samu kawai jumma dangane da awdawiya wajen neman ilimi da da'awa da sauransu wallahu ta'ala a'lam da zama kowa daga tambaya na kusa da na karshe da kuma na karshe kuma tsokaci ne tambaya ta shida ya ce menene ainihin sunan baban annabi ibrahim alaihi salam na wani malami ya ce ba a azara bane kuma baban shi musulmi ne kuma babu kafiri cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na karshe yake cewa kamar yadda kai magana yanzu Usaimin ya zaunar da mafi yawa bijiman malamai ne musu sharhin waɗannan ƙananan littattafai ya ce to amma yanzu in an samu waɗanda za su yi wannan da yawa wanda suka naɗa kansu malamai abin kunya ne a ce an gan su gaban wani malami da sun zo suna karatu sai su kasa zuwa su da ku sa su kamar da yana yana hannun karin mai da kuma ainihin fada ko da halin da muka samu kan wannan ba karshen can wai dangane da sunan baba annabi ibrahim mu ne qur'ani ya dara ya gaya mana sunan shi azam kuma akwai wani ilimi da ya wuce wannan su amma dai mun tsaya nan kuma da ba za mu wuce abin da ya zo da kini a gare mu ba mu kama abin da ba mu san shi ba Allah ta'ala ya gaya mana ya kawo ibrahim da abi azam أتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك مو أبدا الله جابر أبيك آذر aka ce a ai abin yana ya daukan babban sabo ko uba ko kanin uwa inda ce walidi ce to wannan dai duk dai wani tarihi ne domin a qur'anin dai a ne da yawa da aka ambaci abin kuma kowa ya yarda ana nufin uba ne fahimi kamar yadda a hadisi akwai da aka ambaci ainihin abu din kuma kowa ya yarda uba ne bayan saboda haka idan nan kuma yana ɗaukar wata ma'ana ba wannan ba wanda ya wannan da shi zai kawo da ni mu ba mu samu wanda ne ko ba kawo ba a yau sai dai magana cewa abu na ya ɗauka wani mu to kaga wannan ya kai ta dalili kuma abin da ya sa yawanci sukan kabe akan ba ba musulmi abin nan ba ba ba ba mushriki bane saboda suna ganin ku za su rushe matukar suka yi ta da wannan sulika ta rushe matsala ke matukar suka yi ta da wannan sulika ta rushe domin an gina ta ne akan haka kamar ka ce ne ba za a aiki da hadisai ba ifai ba da hadisan ƙarya to inda aka yi da haka to duk da riku solution ba saura domin duk an gina su ne akan haka duk akan haka aka gina su to ran da aka ce an yi aiki ba za a yi ba ba za a yi amfani da su ba to ina tabbatar ku ba su rika ba to shi za ba za su yi amma a zahiri su sun sani ba gaskiya ba yawancin sun sani tsakanin su da Allah kulli halin in dai suna da dalili su rike abin su mu dai wannan ya ishe mu wanda Allah ya faɗi a Qur'ani mun dauka baban wanda ne mahaifi in ba ne dalili karar da ya zo mana sabanin wannan wallahi ta'ala dangane da abin da ya shafi kuma nasiha ko tabbatarwa da kai wannan tsakanin da Allah tun ciwo mu ne gaba daya ciwo mu ne gaba daya mu kada ciwo kowa a cikin kullum dai abin da ya kamata mu ɗauka shi ne kowa na da irin abin da zai amfana da wani ba wani wanda yake ba a ce ya tattara komai wallahi babu shi duk cikin babu wani har malaman mu ba ba ku ba da daliban wallahi ba wanda za ta fitar komai ya kowa komai ai ka ga ko cikin sahabbai za ta Abubakar ya kowa komai zai yi a komai ya kowa eh ba zai yi ba wanda sahabi za ta komai ya kowa amma aka tattaro duka fasa'i da manaqib na abu aka sa wuri daya aka dauko na Umar gaba daya aka sa wuri daya aka dauko na Usman gaba daya aka sa wuri daya na Aliyu gaba daya aka sa wuri daya na Abubakar ya fi nasu duka amma in za a ɗauko ɗai ɗai ɗai ɗai mai bin tafsir a ce ilimi fatawa kaza kaza kowa a ɗauko komai ai ba shi kowa ba kowa ya komai ba mm. ko ba ka wani ba wasu zafin za ta kowa to a shi kaga kenan kowa da irin amfanin su fa kenan wannan mu wani yana da fasaha ya zo da sako ne karatun bai yi ba wani yayin karatun amma ba zai ma iya zato shi ba wani kuma mashayar daban-daban ne ya karanto can wani ya karanta nan inda ana samun wata murtaka tsakanin ɗaliban ilimi wanda alhamdulillah ana ta kokari a ga hakan ya ta tabbata sai dai da yake ayyukan yana da yawa ayyukan sun yi ma kowa yawa wallahi ayyukan sun yawa kowa da ka gan shi ayyukan da ke gaban shi sun fi shi lokacin shi ma gaba daya amma da tun da ake ido ake tsawiya ana nan ana kokari dai tunda ko da bayan azumi an shirya na dama ga malamai masu tafsiri da imamai wanda aka yi aka tattauna akan matsalolin tafsiri da waɗansu abubuwa duk wannan na daga cikin kokarin da ake na a rika haɗa yan uwa du'atu da sauran masu karantarwa a wuri guda don amfani juna a yi tabaduli na manfa'a saboda yana daga cikin hafa'ir na al'ummatul islamiyya a tabadul na manfa'a ya zama to an musanyan amfani amfanar da juna ba ma da yake abubuwa ne suna da yawa a dubun dubun na da yawa sai dai a hankali kuma a yi ta ba masu shiryawan uzuri ba laifi a matakar da su kuma wasu ma ɗalibai na ƙasa suna iya shiryawa su gayyato ba a jefa amma aka ce sai wani ko sai abin nan ah, abin da gajina su wani ba za su iya ci gaba kamar yanzu wannan muhabbar an jira kuma da kafin shirya ne ba shirya ba misali to haka nan ma za a yi ko ina ya zama dai suna kokari irin nasu sai ga ana ta samun ci gaba kuma misali an kira wani gabatar an kira wani jagoranci zama a kira wani ya ta'aliki kaga mutane uku duk sun haɗu lokaci guda sai ta babu ne na amfani na ilimi da sauransu wannan yana daga hanyoyin da biya kuma babu laifi mutum ɗaya ya sa wani littafi ko da kowa ya haddata ma littafin in dai aka sa a kokari a bada haɗin kai a taro a wani domin a ji abin da zai karanta kuma a taru dan tabbas a taru tun da shi zai karanta a aka da ya zauna ba sai ya je ya yi bincike ɗoriya kan da saura sannan wani kuma zai zo shi ma ya ƙara da mutane wani abu na ilimi zai kana ta samun ci gaba da amfani wannan da shi a ahalin suna suka garkuwa ahalin suna ba a duniya sun da mai ta hanyar ilimi da aiki ilimi da aiki da ba da wanda suka gagara ba da wani abu ba kuɗi ba komai ba don aka waye gari mu mun yi sakaci a fagen ilimi zai ga cewa mun saki hanyar magabata ba Allah ta baraka wa ta'ala shi ba ce wallahi ta'ala kan kuma musulmi wannan ita ce tambaya ta karshe wanda za a fara ta kuma insha Allah ta'ala kalmomin karshe kenan da malamin ya fara wannan muna roƙon Allah mu roƙon sarki abinda ya hada mu a wannan wuri wato ainihin na sauraron ilimi ya samu kiyaye abin da muka saurara kuma ya yi muna da kuma muna abin da ya karfin mu Allah iya mana Allah ya sanar da mu abin da ba mu sani ba sanar da mu littafin sa da sunnar manzon ya sa abin da magabata kuma ya sanar da mu aiki da kuma ya samu yi ne mai da Allah amin Allah ya ba mu kawo mu da kan gaskiya Allah ya kawo mu da kan gaskiya Allah ya yi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kariya da bid'a da rafidanci muna roƙon Allah ya rubuta shi Allah ka tabbatar da gaskiya ka taimaki musulunci na gaskiya ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka taimake mu akan kawunan ka taimake mu akan shedanin da ke tauye mu ya dankwafe mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah